akan waɗannan zantuka da asadu sunna yayi akan abun da ya shafi ina Allah yake kamar yadda bayani na ya gabata da safe na tabbatar muku da cewa ban taɓa faɗin wani abu akan zantukan asadu sunna ba amma jiya lokacin da na zo na hau wannan shafi sai na tadda zantukarsa da yake bayani akan cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana sama To da farko, na ji kalmomin da ya yi amfani da su, kuma na san insha Allahu, na yi magana da sarki zaki kai tsaye, za mu yi darasi na musamman akan abun da ya shafi raddin waɗannan zantuka. Kamar yadda alhamdulillahi, dama dukkan wani abun da ya shafi karatu, abun da ba a bukata kawai cin mutunci da juna. Kamar yadda alhamdulillahi kuma na ji, shi ma har ya gama zantukarsa, ban ji maganin cin mutunci ba. so mu din ma za mu yi magana babu wani maganan cin mutunci wanda dama cin mutunci ba tsari ne na addinin musulunci ba amma faɗi dalilanka in faɗi dalilaina ba na ganin kamar shi asadu suna don ya kawo maganan cewa bai ga misali wanda zai rushe waɗannan dalilansa kamar yadda na ji ya yi amfani da wannan kalmar bai ga wanda zai iya rushe waɗannan dalilai da ya kawo ba sai dai ina gani bai dace ma yi amfani da wannan kalmar ba saboda duk abin da ka kawo akan abin da ya shafi ilimi na addini ka kawo gurgudun abin da kawai ka sani ba shi ke nuna cewa abin da ka sani nan iyakacin abin da yake rubuce a cikin littattafai ba ɗan gyara da nake so in masa akan wannan kalami da na je ya furta dukkaninmu almajirai ne ba muna malamai ba mu almajiran almajirai ala ayi halin akwai abubuwa da na ji wanda gaskiya akwai ɗan gyara a cikin zantukar da na ji ya bijiro da su. Da farko yana da kyau idan za ka yi magana a kan matsala, ka fahimci matsalar da kyau, ka fahimci kuma yadda mutane suke tafiya a kan wannan matsala da kyau. Idan ba ka fahimci abin da suke magana a kai ba, za ka dinga wahalar da kanka. Na farko, ya yi magana wanda insha Allah akan wannan magana nake so in fara da ita. na maganar ina Allah yake wajen ya tabbatar da cewa Allah yana sama. To a gane, kalmomin da ya amfani da su wajen matsayar mutane akan ina Allah yake ya kawo abubuwa guda uku. Ƙwarai da gaske za mu iya cewa waɗannan su ne mafi yawan abin da malamai suke tafiya a kai, ko dai a samu mutum yana ɗaya ɓangaren waɗannan abubuwa guda uku da asadu suna ɗin ya kawo. wannan haka maganar take misali masu cewa Allah yana sama masu cewa Allah yana ko'ina masu cewa Allah baya ko'ina amma ba da wannan lafazin ba suna amfani da cewa Allahu maujudun bila makani.' Allah yana nan samamme ne amma ba tare da keɓe masa bigire ba ba tare da sanya masa makani ba wannan ita ce abin da suke magana a kai sai abin da nake so da sunna da ire-irensa waɗanda suke da irin wannan fahimta su fahimta su ƙara ganewa lokacin da mutum ya ce Allah yana ko'ina, me yasa ya ce Allah yana ko'ina? Wataƙila ya ji wani mutum da yake cewa Allah yana sama sai ya dage cewa kamar Allah ya keɓanta a sama in ba a sama aka jingina wa Allah ba, tamkar mutum ma bai san waye Allah ba. Wannan shi yasa shi kuma wanda zai ce Allah yana ko'ina ya kawo watakila kalmarsa na cewa Allah yana ko'ina. Da farko dai, naji ya ce jahamiya su ne aka san su da aƙidan Allah yana ko'ina, ko mu'tazila, ko ƙadariya. Wannan kamar yadda ka faɗa haka ne, wannan matsala alhamdulillahi shukrallah fakhran kusan shekara ishirin baya mun tantance waɗannan zantuka gurgudu. Ala halin, wannan magana da a asadu suna ya bijiro da su a kan cewa jahamiya ƙadariya mu'tazila su suke cewa Allah yana ko'ina to da farko abinda nake so mu ɗauka a cikin waɗannan zantuka shi Allah maɗaukakin sarki dai da farko ba a keɓe masa bigire ba a keɓe masa muhalli dukkan wani bigire da za ka keɓe wa Allah da shi ka sani wannan bigiren da akwai lokacin da babu shi amma Allah akwai shi idan sama ce sama halittar Allah ne akwai lokacin da babu akwai lokacin da babu sama idan al'arshi kace al'arshi halittan Allah ne akwai lokacin da babu al'arshin amma akwai Allah idan kace ƙasa ƙasa halittar Allah ne akwai lokacin da babu ƙasar akwai Allah kamar yadda al-Imam Shafi yake cewa wa'lamu anna al-bari alama kana lahu wa dalilu alayhi annahu ta'ala kana wala makana wa huwa ala azaliya kama kana qabla khalqihi makan ku sani cewa Allah madaukakin sarki bai da wani gu da za a kebe shi a kansa menene dalili saboda Allah yana nan tun wannan gun yayi shi ma'ana kafin wannan gun Allah yana nan kuma shi Allah baya sauyawa saboda wata halittarsa da ya farar a ce da Allah ga yanda yake amma yanzu kuma ga yadda ya sauya da yana wani ɓangare daban amma tun da ya al'arshi yanzu bari ya dawo kan al'arshi ya zauna ya nuna cewa Allah yana sauyawa kenan daga cikin sifofinsa so saboda haka da nake so mutane su fahimta a nan wanda ya ce Allah yana ko'ina manufarsa karka keɓe wa Allah bigire wanda yace Allah samamme ne ba tare da jingina masa gu ba shi ma manufarsa kar dai ka jingina wa Allah wani gu ka keɓe shi da wannan gu duka matsalar maganar akan keɓe Allah a wani muhalli ne ba ana maganar cewa ɗaukan lafuza waɗanda suke na zahiri ka jingina wa Allah abin da ya jingina wa kansa tare da cewa yadda da cewa waɗannan abubuwan da Allah ya jingina wa kansu ko kansa ka yi imani da wannan abun amma ma'anar tana wajen Allah wannan ya bambanta da kai abun da kake tafiya a kansa na cewa Allah yana sama da ma'anar keɓe Allah ɗin a sama. Wanda ya ce Allah yana sama, amma ma'anar sama tana wajen Allah, bai san ma'anar ba, ya bar ma'anar a wajen Allah, saboda sama ko a wajen mu tana da ma'ana. Na farko, sama tana iya ɗaukan bigire, sannan sama tana iya ɗaukan daraja, sama tana iya ɗaukan ma'anar ɗaukaka. to wace sama ake nufi a nan sai ka bar ma'anan saman a wajen Allah wannan ya zama tafwidi wannan babu matsala a cikinsa amma matsalar da muke samu na keɓe Allah haka nan kuma ga dukkan wanda zai ce Allah yana ko'ina wanda ya ce Allah yana ko'ina ai bai kore saman ba domin saman tana daga cikin ko'ina sannan wanda ya ce Allah yana ko'ina ba zai musa cewa Allah yana sama amma da ma'anar da Allah yake nufi. ba da ma'anar keɓe Allah a sama ba saboda wanda ya ce Allah yana ko'ina idan ya ce maka bai yadda Allah yana sama ba to maganarsa ta cewa Allah yana ko'ina ba ta tabbata ba kenan saboda ko'inan ta haɗa saman ma ko'ina ne sa'annan wanda zai ce Allah yana ko'ina har yau idan an ce maganar wato jingina wa Allah wani makani ko bigire idan ka ce ko'ina saboda kalmar ko'inan ita kanta bigire ne to amma idan ka ɗauke ta da ma'anarta a wajen Allah Allah shi ya faɗe ta kawai kai ma ka faɗa amma an bar ma'anan a wajen Allah wannan babu matsala a cikinsa iyaka shine maganar da muke faɗa a kai shine lokacin da Allah yake cewa alamtar an Allah ya ma mafi samawati wa mafi ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah da kansa anan yana tabbatarwa a cikin wannan ayar babu inda mutum uku za su kasance sai ya zama na hudunsu babu inda mutum hudu za su kasance sai ya zama na biyar babu biyar inda za su kasance sai ya zama na shida ba abin da zai gaza haka ko ya haura haka face sai Allah ya kasance ko na nawa su ne sai Allah ya ce yana tare da su a duk inda suke Allah da kansa ya tabbatar wa kansa yana tare da mutane duk inda suke. Wannan ayar kai tsaye idan mutum ya ce Allah yana ko ina bisa dalili da wannan ayar, ai bai bata ba, saboda Allah ne ya jingina wa kansa haka ɗin. Allah shi ya tabbatar wa kansa haka idan ka zo ka ce a'a wani malami ne ya yi bayanin cewa wannan ayar tana nuna cewa Allah yana ko'ina sai a ce maka a'a ai Allah da kansa ya faɗa duk wani malami daga cikin malamai waɗanda suke almutakaddimun waɗanda ba sa tawilin ayar idan za su fassara ayar abinda za su faɗa kenan kai ma in za ka fassara ayar abinda za ka faɗa kenan wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke kaga wannan ta tabbatar maka cewa yana ko ina ɗin kenan idan ka zo ka ce a'a jahamiyya su ne suke tafiya akan haka da mu'tazila da kuma qadariya na'am na yadda cewa jahamiya da mu'tazila da kadariya su suke tafiya akan wannan to amma menene mu'tazilan suka faɗa menene kadariyan suka faɗa menene jahamiyan suka faɗa ma'ana menene dalilansu na faɗan haka ko da jahamiya da mu'tazila sun ce Allah yana ko ina wani aya suka ja suka ce Allah yana ko ina saboda ba kana kallon wanda ya faɗi magana ba a'a me mai maganar ya faɗa wanda ya faɗi wannan maganar me ya faɗa sannan me meye dalilinsa akan maganar da ya faɗa saboda ita gaskiya ba ma daga jahamiya ba ba ma daga mu'tazila ba ba ma daga wasu daga cikin wa'annan ɓangarori na firar ɗin ba kana iya ɗaukan gaskiya saboda shedan ma ya faɗi gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wannan ɗin gaskiya ne duk da cewa makaryaci ne sannan ko mu sake dawowa lokacin da kuke ƙoƙari ku keɓe wa Allah bigire ko ku ce Allah yana sama, a keɓe Allah a sama, da kuka zo kafa hujja a cikin hujjojin da kuke kafawa kun kafa hujja da fir'auna, kun kafa hujja da fir'auna, wato a fahimci maganar da nake faɗa sosai, kun ce fir'auna ma ya yadda Allah yana sama. To yanzu anan da jahamiya, mu'tazila, qadariya da su da fir'auna wanne ne a gaba, ko ba komai zaka ce mu? mu'tazila da ƙadariya da jahmiyya zaka iya cewa koma yaya akwai ɗan ƙanshin musulunci tattare da su amma fir'auna ba maganar ma musuluncin baki ɗaya amma da ka zo ka ce ko in ce waɗanda suke tafiya akan wannan suna kwatin suna kafa hujja da fir'auna cewa shi ma ya yadda Allah yana sama ala ai halin kiristoci ma sun yadda Allah yana sama to anan ka kafa hujja da waye ka kafa hujja da fir'auna to ala ayi halin dai watakila kai abun da yasa ka kafa hujja da fir'auna saboda kana ganin to ga fir'auna ma ya yadda Allah maɗaukakin sarki yana sama to ala ayi halin fir'auna kuma ba abun kafa hujja ne a wajen ka ba misali to gwanda ma watakila wanda ya kafa hujja da jahamiya za a ce akwai kanshin musulunci tattare da su to mu dawo kan maganar abunda da nake so mu fahimta akan wannan nukɗa ina gabatar da shimfiɗa ayi yi haƙuri ɗazu na fara wannan program ɗin kamar yadda na fito saboda in bayyana wa mutane akwai maganar martani ko raddi akan waɗannan zantuka da na tadda su jiya da daddare. To ayi halin wannan maganar da nake so mu fahimta. Idan ka ce Allah maɗaukakin sarki yana ko'ina kai ba wai kana maganar cewa Allah yana ko'inan nan da bayyana wato wani iri na tarayya misali kamar yadda Allah yake cewa alam tara anna Allah ya alamu ma fi samawati ma fil ardi ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika wala akthar min illa huwa ma'ahum aina ma kanu to fadin sa illa ma'ahum aina ma kanu face Allah yana tare da su a duk inda suke Allah yana tare da su a duk inda suke wannan kalmar da Allah ƴan uwa mu saurare ta da kyau ba fa ni nake faɗanta ba ba fa wani na yake faɗan wannan maganar ba ba fa wani daga cikin halittun Allah yake faɗan wannan maganar ba Allah ne da kansa ya tabbatar wa kansa haka so kenan idan Allah ya tabbatar wa kansa abu idan ka zo ka tabbatar da shi menene matsalar ka musamman abu ne da yake magana akan babin tafwidi da ake magana akan tafwidi miƙa ma'anar a wajen Allah idan kana tuhumar wanda ya ce ma'anar ma'iya a nan yana tare da su da zatinsa misali he ka kaddar akwai wanda suka faɗi haka tare da cewa waɗanda suke cewa Allah yana ko ina ba suna cewa da zatinsa ba sai dai watakila jahamiya da kadariyan da ka ɗauko suna furta cewa da zatinsa to su jahamiya da kadariya da mu'tazila da suke cewa da zatinsa a lura da maganar da nake faɗa sosai ba za ka haɗa su kuma da waɗanda suke cewa Allah yana ko ina ba su ba su ce bi zatihi din ba su dai sun ce kawai Allah bai ce bi ilmihi ba kamar yadda bai ce bi zatihi ba kuma bai ce bi ilmihi ba to ka bar ma'iyar a wajen Allah Allah shi ya san wani irin tarayya yayi da halittun mana a wajen idan ka zo ka ce bi ilmihi ai tawili ne dan haka kamar yadda kake tuhumar jahamiya da mu'tazila sun ce bi zatihi kana tuhumar su a matsayin sun yi tawilin ayar to haka nan kuma wanda ya ce bi ilmihin shi ma tawili yayi wannan tawili ne saboda Allah bai ce bi ilmihi ba kuma annabi bai fassara ayan da bi ilmihi ba kamar haka nan kuma tunda ba Allah ne ya ce bi ilmihi ba kuma ba manzon Allah ne ya ce bi ilmihi ba to kamar yadda kake tuhumar jahamiya da mu'tazila su suka ce wato su suka ce bi zatihi tunda babu kalmar bizatihi a ciki kana kore zancen su na cewa bizatihi saboda Allah bai ce bizatihi ba sa'annan kuma annabi bai fassara ta bizatihi a wajen ba to haka nan kai ma abun tuhuma kenan da ka ce bi ilmihi ba tare da cewa Allah ne ya ce bi ilmihi ba kuma manzon Allah bai ce bi ilmihi ba wato in dai da gaske ne tafwidi zaka yi ka bar ma'anan a wajen Allah idan ka ce kawai Allah yana tare da kai a duk inda kake shi kenan ba sai ka ce bi ilmihi ba ba sai ka ce bi zatihi ba da fatan yan uwa waɗanda muke tare a nan suna fahimtar me nake magana sosai so saboda haka idan ka ce wato kana tuhumar jahamiya da mu'tazila cewa sun ce bi zatihi to kai kuma za a tume ka me yasa ka ce bi ilmihi idan ka ce malamai ne suka ce bi ilmihi to bai zama tafwidi ba ya zama tawili kuma alhamdulillahi ko su ash'ariya sun yadda da dukkan waɗannan mashabobi guda biyu sun yadda da tawili sannan kuma sun yadda da tafwili shi yasa al-Imam nawawi yake cewa akan mas'alar hadisin nuzul wa fiha mashabani akwai mashabobi guda biyu na farko al-imanu min ghairi khawdin fi ma'anahu ma itiqadi annahu ta'ala laysa kamithlihi shay na farko kai imani ba tare da kutsawa cikin ma'anar da kuma jin cewa babu wanda yake kama da Allah ma'ana daga cikin sifofi ayoyi na sifofi ko hadisai na sifofi ka yadda abunda Allah ya faɗan ka yadda amma kar ka kutsa wajen bada ma'anar idan da kai da kake cewa Allah yana sama ba kana nufin cewa ta ma'anar ka kai da kake tafiya a kai ba a'a ka sallama ma'anar tana wajen Allah ba kana faɗanta a matsayin kana keɓe Allah a sama don haka wanda ya faɗi wani abu akan Allah in ba a sama ya faɗa ba ya zama abun tuhuma a wajenka to da a ce ka sallama da cewa ka karanta ayar da ta yi magana a kan sama Allah ya jingina wa kansa sama kawai ka yi imani da saman da Allah ya faɗa amma ma'anar saman Allah yake nufi wato Allah shi ya san menene saman da yake nufi a wajen ba kai kake ƙoƙarin ka ayyana saman ga manufarta ko ga ma'anan saman ba to a lokacin da ka faɗi haka sai mu ce to ka saba da almutakaddimun ɗin don su tafwidi suke na haƙiƙa to wannan in an fahimci magana da nake faɗa akan wannan matsala duka a fahimta shi dai asalin ita tambayar ma ina Allah yake din ba ita ce ake neman mu akanta ba saboda ita kanta idan ka ɗauko cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya tambayi baiwa ina Allah yake ta nuna sama kuma annabi bai mata inkari ba sahabbai sun tashi za su yi inkari ya ce su batta kuma ya tabbatar da imaninta akan haka to ka ɗauki alhafiz ibn hajar al-asqalani tunda alhamdulillah naji ka tabbatar da irin su alhafiz ibn hajar din malaman sunna ne ka tabbatar da ire-iren su al-imam nawawi malaman sunna ne to ka ɗauki maganganun irin su alhafiz ibn hajar abinda suka faɗa akan wannan hadisi mana da farko ta baiwa ce misali baiwa ce aka tambaye ta sannan na biyu bebiya ce sannan na uku mushirika ce wanda ta tabbatar da abun bauta a ƙasa abubuwa guda uku dai a kanta. So, ba zai yi ka tambayi musulmi wanda ya imani da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ina Allah yake ba. Idan ka masa irin wannan tambaya, to ka sani ka saba da irin da tambayan annabi ya yi, domin annabi bebe ya yi wa, sannan wanda ba musulmi ba ma'ana mushiriki, sannan baiwa. Kai ma sai ka bari sai ka samu wanda ya tattara waɗannan sifofi sannan ka masa irin wannan tambayar. Amma idan baka samu wanda yake tattare da irin waɗannan sifofi ba sai ka masa irin wannan tambaya to ka ta saba da tambayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ka kaddara hadisin ya inganta ko ka tafi akan wanda suke ganin cewa ma hadisin ya inganta ka bar zancen waɗanda suke ganin ma hadisin akwai matsala a kanta wai ala taslimil jadali akan hadisin zai iya inganta to wannan ita ce nukda ta farko sannan nukda ta biyu mu sake dawowa wannan hadisi idan ka kafa hujja da shi akan cewa za ka iya tambayan wani ina Allah yake, to wani zai iya kafa hujja da wannan ayar da Allah yake cewa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da awtad da'i za da ani falyastajibu li wa yu'minu bi Allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ji wannan da kyau yawa idan bayina suka tambaye ka dangane da ni sai ya ce fa inni qaribun ina kusa bai ce fa inni fis sama'i ina sama ba fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi allahum yarshudun so abin da nake so dai mu fahimta anan shine wato nukta ta farko abin da nake so mu dauka akan wannan shine maganar cewa lalle Allah yana saman nan abin da muke korewa ba cewa don ka ce Allah yana sama ka bar ma'anar a wajen Allah, Allah shi yake nufi da saman da yake nufi ba kana kutsawa wajen sanya masa makani ba, to wannan ba mu da matsala akan wannan, amma in dai kana nufin ta makan ne, ta gu ne, to wannan ita ce muke inkari, kana nufin bigire ne, kana nufin gu ne, so wannan ka muna inkarin wannan, saboda ai an akwai lokacin da ba sama akwai Allah akwai lokacin da ba al'arshi akwai Allah akwai lokacin da ba kudu ba arewa akwai Allah akwai lokacin da ba ƙasa akwai Allah duka an yi wasu lokutan da waɗannan abubuwa dukkanin su babu su saboda dukkanin fararru ne shi kuma Allah bai da farko bai da ƙarshe so tunda akwai lokacin da babu sama akwai Allah dole a tambaye ka dole a tambaye ka tunda kai ne kake bijiro da tambayar mutum ina Allah yake so kenan zaka iya jin wata amsar da watakila bata dace da abin da ya kamata kai ma a baka amsa a kai ba ko kuma watakila kai ma a maka tambayar da watakila bai dace a maka irin wannan tambayar ba saboda kai ne ka bullo da tambayoyin da basu dace kai wa ɗan adam ba na farko dai da nake so mutane su fahimta akan wannan matsala idan ka zo ka ce wa mutum ina Allah yake to da farko idan yace yana sama akan wani dalili Wataƙila ka ce wancan hadisin, mun gama da wannan hadisin, mun yi magana akan bebiya, mun yi magana akan mushirika, mun yi magana akan cewa baiwa ce, ka bari sai ka samu wanda take ɗauke da irin wannan sifofi ko wanda yake ɗauke da irin wannan sifofi sai ka masa irin wannan tambaya. Sai na kawo mana maganar aya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah da kansa fa yake cewa idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ya Rasulullah ka ce ina kusa ka ce ina kusa ya za ka yi da wannan aya sannan abin da nake so a har ila yau asadu suna da duk waɗanda suke tafiya akan irin wannan fahimta da Allah su fahimta kwarai da gaske misali na farko misali abu da nake so in dauko da Allah yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah ya ce yana tare da su duk inda suke ba Allah ne ya faɗa ba idan ka zo ka ce sai ka samu wani malami da ya ce wannan ayar tana nuna Allah wato wannan ayar wa yake nuna cewa Allah yana ko ina da ita sai a tambaye ka bayan Allah ya faɗa kuma wani malami za a jira Allah ya faɗa abu da kansa kuma kai da kanka ka ce Allah idan ya sifanta kansa da abu a sifanta Allah da wannan abu sai a bar ma'anan a wajen Allah to ai bai kamata kuma ka zo ka yi inkarin wanda ya ce Allah yana ko'ina da wannan dalilin ba saboda ka ce su ma mu'tazilan da wannan ayar suka kafa hujja jami'an da wannan ayar suka kafa hujja ashe kenan su ɗin kansu sai ka dubi me suka kafa hujja da shi abinda suka kafa hujja da shi din na'am ayan alqur'ani ne ko ba ayan alqur'ani bane sannan abinda suka kafa hujja da shi din nan abu ne wanda ake kafa hujja da shi ko ba abu ne wanda ake kafa hujja da shi ba ai idan ka ɗauka alƙur'ani ne suka kafa hujja da shi misali nake maka idan kuma ka ce a'a ai su jahamiya ba za a ɗauki dalili a wurinsu ba to ka daina ɗaukan dalili daga fir'auna akan cewa Allah yana sama ku daina ɗaukan dalili daga fir'auna cewa Allah yana sama ku daina ɗaukan dalili daga kiristoci cewa Allah yana sama ai kuna kafa mutane hujja da fir'auna misali a yi hakuri watakila zan iya cewa ko da shi asadu suna watakila bai bijiro da wannan ba dun ban ji dukkan zan tuka saba. ina kokari dai abubuwan da na ji din in kokari in warware su to amma na ko da shi bai faɗi wannan ba abun da yake rubuce a cikin su suna kafa hujja da fir'auna ma akan Allah yana sama suna kafa hujja da kiristoci akan Allah yana sama to ashe kenan wani idan ya kafa hujja da abin da mu'tazila suka kafa hujja da shi matukar qur'ani suka kafa hujja da shi kenan su ma basu samu matsala ba matukar kai zaka kafa hujja da fir'auna zaka kafa hujja da kiristoci akan Allah yana sama kuma da ma'anar cewa Allah ya keɓanta a sama wannan ita ce magana da nake so lalle mutane su fahimta akan wannan sannan gaba ta gaba a nan ina so mutane da Allah a mai da hankali sosai don a fahimci me nake magana a kai da farko dai Allah a fahimci maganar ba shi ya ce bi ilmihi ba ba Allah ne ya faɗa ba ba kuma manzon Allah ne ya ce bi ilmihi ba kamar yadda kake tuhumar mu'tazila da jahamiya sun ce bi zatihi to kai kuma za a tuhume ka kenan a ce bi ilmihi saboda su jahamiya tawili suka yi suka ce bi yi? kamar yadda waɗanda suka ce bi ilmihi tawili suka yi don dukkanin ɓangarori guda biyu ɗin ba tafwidi suka yi ba tawili suka yi so saboda haka idan tafwidi za ka yi sai ka yadda wannan ayar ta karantar da Allah yana ko'ina yawa yana ko'ina saboda yana tare da ku duk inda kuke wannan kuma haka za ka fassara ayar ko kana so ko ba ka so dole haka za ka fassara ayar shi yasa duk wanda za mu yi magana da shi akan wannan matsalar wala sai ya fassara mun wannan ayar da kansa sai ya tabbatar da abun da ake faɗan da kansa idan ka zo ka ce a ɓangaren malaman sunna wa ya fassara ayar da cewa Allah yana ko'ina a ah, dama ai fassaran ta kenan kuma duk wanda zai zo kan ayar abinda ma yake fassara ta kenan ai ba a ma a ce ba wanda bai fassara ta da haka ba kowane malami in zai zo abinda zai fassara ta kenan saboda haka ba a ma bukatan sai ana ce wani malami wani malami kowane malami abinda zai fassara ta kenan yawa ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau sannan abinda nake so in kara sai dai fa a fahimci maganar da nake faɗa ni ina magana akan cewa tunda ayar bata ce bi zatihi ba bata ce bi ilmihi ba bata ce bi zatihi ba bata ce bi ilmihi ba to kar ka tsaya kana tuhumar masu cewa bi zatihin a matsayin sun yi tawili misali yawa garin cewa ka samu mu'tazila ko jahmiya sun ce bi zatihi to wannan kuma idan ka shagalta wajen tuhumar su su din tawili suka yi bisan da kai din ma tawili kai inda tafwidi kai to da sauki ma zaka ije ka tuhume su misali to sannan kuma waɗanda suke cin Allah yana ko ina mu waɗanda muka sani muke tare da su ba sa ma cewa bi ta hidin. kawai cewa suke Allah yana ko ina kaga sai ka fassara su da cewa watakila saboda ayar ta tabbatar da cewa Allah yana ko ina shi yasa ma su suke tabbatar wa Allah abun da ya gaya wa kansa tunda Allah da kansa ya tabbatar da yana ko inan a cikin ayar e wa huwa ma'akum aina ma ko wa huwa kanu aina ma kanu yana tare da su duk inda suke sai a ce to sai ka tsallake maganar Allah ka ɗauki maganar wani malami kenan akan wannan babi in kana maganar tafwidi shi kenan sai ka sallama ka bar ma'anar ma'iyar a wajen Allah wace irin ma'iya ce wato sai ka bar ma'iyar nan a wajen Allah Allah shi ya san ma'iyar da yake nufi to wannan kaga kayi ka sallama kenan da fatan dai yan uwa dai watakila suna fahimtar me nake magana akai to sai mu je matsala ta gaba har yau akan wajen kafewansa cewa Allah yana sama kamar yadda nake faɗa mu ba muna kore cewa ma Allah yana sama amma sama ta ma'ana ba wato a bar ma'anar a wajen Allah Allah shi ya san ma'anar amma kai da ma'anar makani da ma'anar gu da ma'anar muhalli to wannan ita ce muke korewa ita ce muke cewa babu ita wannan ma'anar taka da kake tafiya a kanta Allah bai faɗe ta ba saboda wanda ya ce maka Allah yana ko ina ai ya haɗa maka har da sama bai kore maka sama ba saboda haka shi ya sa ma shi ma idan ka ce Allah yana sama ƙwarai ya yadda Allah yana sama amma ta wacce ta ma'ana ta ma'ana yawa ta ma'ana yadda ya faɗan bai bayyana gashi ba ta, ta, gune yake nufi ko wani abu makamancin haka so mu tafi gaba na farko alhamdulillahi dukkan dalilan da suke ƙoƙari su kawo akan wannan ko da kwanaki lokacin da na yi wannan magana ɗin na kawo wannan nukta ɗin na kawo dukkan dalilan da suke ƙoƙari su kawo ɗin kuma sannan sai na kawo dalilan da suke nuna cewa abin da suke faɗan sun tsallake waɗansu ayoyin sun yi amfani da waɗansu ayoyi shi sama ma nake faɗa wanda yake cewa Allah yana ko'ina ma ya fi hujja akan wanda ya ce Allah ya keɓanta a sama a ji kalmar da nake faɗa a ji kalmomin da nake amfani da su wanda ya ce Allah yana ko ina ya fi wanda ya ce Allah ya keɓanta a sama, ma'ana wanda yake keɓe Allah a sama, to ya fi shi dalili. Dalili, saboda wanda ya ce Allah yana ko'ina, ya yi amfani da dukkan ayoyin, ya yi amfani da dukkan hadisan, shi kuma wanda ya ce Allah ya keɓanta a sama, ya yi amfani da waɗansu ayoyin ya kore waɗansu ayoyin ko ya karyata waɗansu ayoyin, ya yi imani da waɗansu hadisan ya kore waɗansu hadisan. A minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u yafi yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma misali ya zaka yi imani da waɗansu ayoyin sai ka wa waɗansu ayoyin ka yi imani da waɗansu hadisan ka wa waɗansu hadisan ka kawo ayoyin sama ka tsallake ayoyin ƙasa ka kawo hadisan sama ka tsallaka hadisan ƙasa dukkaninsu kuma waɗannan ingatattu ne saboda ayoyin alkur'ani ba za ka ce ga da'ifi ba haka hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda sun inganta baka kore su ba suna nan ana karanta su kuma baka sama musu su matsayin su ba idan ka ce su zaka musu tawili to me yasa wa'ancan din da ka ce ayi imani da su su baka musu tawili ba ya kamata fa mu lura da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa zan kawo mana misalai da yawa saboda na san akwai program na musamman na yi magana da sarki zaki kai tsaye na masa magana saboda wannan nuɗa na tadda ita nuɗa ce wacce take muhimmiyar gaske za mu tattauna a kanta kuma insha Allah za mu samu lokaci na musamman don mu tattauna waɗannan matsaloli da farko dai da farko abinda nake so mutane su fahimta a nan sun kawo 'yansu dalilansu wanda kuma waɗannan dalilan zan yi ƙoƙari in bijiro da su duka saboda na ji kamar asadu suna kana kokarin ka gajiyar da kanka akan maganar cewa inda Allah ya yi magana akan al'arshinsa wato cewa al'arshinsa kenan yana da al'arshi a ah, to dama wa yake inkarin cewa Allah bai da al'arshi ba wanda yake maka inkarin cewa Allah ba shi ya halicci al'arshi ba dama al'arshi halittar Allah ne ai ba ta wannan wajen zaka gajiyar da kanka ba in zaka lissafa aya goma akan cewa Allah yana da al'arshi ba akan wannan ake magana ba wannan kawai kai kana kawo abun da kai kake ganin cewa to in ma akwai masu inkarin cikin waɗanda su suke cewa Allah yana ko ina ba su maka inkarin cewa Allah yana da al'arshi ba ko Allah ya halicci al'arshi ba dama al'arshi halittar Allah ne kai dukkan komai ma halittar Allah ne ai da abun da ya kamata kawai ka kawo sai ka kawo maganar cewa Allah maɗaukakin sarki dalilin da yake nuna Allah yana kan al'arshi ko yana zaune a kan al'arshi ko ana tabbatar da Allah a kan al'arshi. To wannan maganar ita ce kawai abin da ya kamata ka kawo eh, asadun sunna. Misali nake maka. So amma ka shagalta a kan cewa ai al'arshi Allah yana da al'arshi har jero ayoyi da suke magana a kan cewa al'arshin sa ya jingina wa kansa al'arshi waje kaza yana kaza wannan ba wanda yake musu akan wannan ba wanda yake ja ja duka dama halittu kan ma baki da ba al'arshi kawai ba kowane abu ma na Allah dai Allah shi ya halicci wannan abu amma dai ana tabbatar muku cewa waɗannan abubuwan da Allah ya halicce su akwai lokacin da babu su akwai lokacin da Allah bai halicce su ba so saboda haka abinda nake so mu dawo akai shine za mu bijiro ayoyin da suke kwatin su ce Allah yana saman su keɓe Allah a sama sai mu ji ayoyin da kuma suke nuna Allah bai keɓanta a saman ba mu ji hadisan da suke nuna cewa Allah bai keɓanta a saman ba so ya za su yi da wannan ko wa'annan ayoyin kawai suka yadda da su ba su yadda da wa'ancan ayoyin ba ko wa'annan ayoyin kawai ya kamata a yi imani da su wa'ancan ayoyin kar a yi imani da su ko wa'annan hadisan ne kawai ya kamata a yi imani da su amma wa'ancan hadisan kar a yi imani da su so ina so in ji shi yasa nake cewa duk wanda ya ce maka Allah yana ko ina yana kokari ya nuna maka kar ka kebe Allah a wani waje haka wanda ya ce maka Allah mawjudun bila makan yana nufin dai kar ka kebe Allah a wani waje iyaka manufofin kenan kuma in zaka dauki bayani daga wajen mutum manufarsa zaka dauka yawa idan ya faɗi abu menene manufarsa musamman akan abin da yake ayoyi mutashabihai hadisai mutashabihai idan mutum ya kawo abu to sai ka tambaye shi me manufarsa in ya gaya masa manufarsa sai ka yi amfani da manufas da ya gaya maka so saboda haka wannan ita ce maganar da nake so insha Allah mu dauka akan wannan mas'ala na farko dai su suna kawo dalili na al'ulu don sun kawo hujjojinsu na cewa Allah yana sama zan dan maimaita wani abu kawai kaɗan daga cikin abubuwan da na yi a baya amma na farko sun ce suna da hujja ta alƙaulu suna da hujja ta alfi'il suna da hujja ta at suna da hujja ta al suna da hujja ta al suna da hujja ta al wanda insha Allah daga cikin kafa hujja da fir'auna ma da suka yi zan kawo wannan wajen su suna can suna tuhumar cewa wasu sun kafa hujja da jahaniya ko sun kafa hujja da mu'tazila ko sun kafa hujja da ko kuma a'a suna bin aƙida ta jahamiya ko aƙida ta mu'tazila ko aƙida ta wa'ansu daga cikin wani bayan kuma su suna bin aƙidan fir'auna misali a ƙwarai da gaske idan kuna tuhumar waɗanda suka ce Allah yana ko ina suna bin aƙida ta jahamiya suna bin aƙida ta mu'tazila suna bin aƙida ta ƙadariya to ku kuma kuna bin kenan aƙida ta fir'auna saboda kuna kafa hujja da fir'auna akan cewa ya yadda Allah yana sama a dinga adalci a cikin zantukan nan dan Allah a dinga adalci misali na farko ɗauki wannan hujja hujjoji da kuka kawo na alqaul wal fi'l wat takrir wal ijma wal aql wal fitra wannan abubuwa na farko a al'ulu kuka ce misali a cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah mafi ɗaukaka kamar yadda yana faɗa a cikin sujadarsa yana ce subhana rabbiyal a'la wannan tana daga cikin abin da yake nuna Allah yana sama sannan dalili na aiki suna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa sama ko ya daga yatsunsa sama wa ko ya nasa yana huduba wa mutane fi akbari jam'in a cikin mafi girman taro ala hal ballaqtu na idda saƙona wa kana yaqulu Allahumma shahad yushiru ila sama yana nuni zuwa ga sama bi usbuhi da yatsunsa sun yushiru ila nas sannan ya nuna mutane wannan ita ce ta biyu sannan suka kafa hujja akan aikin har yau yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga yake daga hannayensa cikin addu'a cewa rafa'a yadaihi ila sama fi du'a kama warada fi asharatil ahadis ya zo a cikin hadisai dubbai ko kace hadisai ɗaruruwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa sama a cikin addu'a sai a bangaren tabbatarwa suka kawo wannan hadisin jariya wannan hadisin baiwa wanda annabi ya tambaye ta ina Allah yake ta nuna sama wannan a bangaren tabbatarwa kenan sai a bangaren ijma'i suka ce ai salaf sun yi ijma'i akan Allah madaukin sarki bi zatihi fis sama da zatinsa yana sama to wannan kalmar dama bi zatihin nan da suke ta faɗanta ita ma magana ce da nake so za mu zo mu yi magana a kanta kamar yadda a ma'abota ilimi sun naƙalci wannan maganar suka kawo kwatin ɗin maganar al'imamu zahabi a cikin littafinsa al'ululil aliyil ghaffar sai magana ta hankali suka ce ai a hankalce ma innal uluwa sifatu kamalin suka ce ai kalmar ulu ɗin ita ce sifa ta kamala a nan dama nake cewa mutanen mu yana da kyau su ankara sai suke cewa idan ka jingina wa Allah sama ko ka ce yana sama to ka bashi sifa ta kamala wato zaka ga kalma ce kamar ta gaskiya akwai abubuwa da ake nufi a cikinta sannan an ya kuna sabitatan lillah dole ne wannan sifa din ta tabbata wa Allah li'anna kulla sifati kamalin mutlaqatun fa hiya sabitatun lillah sai suka ce saboda dukkan wata sifa ta kamala tabbatacciya ce ga Allah saboda haka To da farko abin da nake so mu fahimta faɗin ka cewa bi zatihin ba shine ke tabbatar da sifatu kamalin ba a'a faɗin ka cewa saman ita ce take tabbatar da sifa ta kamala ya kamata mutane fa su fahimci menene ake yi anan so saboda haka kai da ka ƙara bi zatihin Allah bai ce yana sama da bi zatihi ba a amintun man fi sama'i wannan da yake sama bai ce bi zatihi ba yanzu ku kuke kokari ku ce bi zatihi anan so idan Allah bai ce bi ba sai wani ya zo ya ce bi zati tawili ne yayi saboda ba Allah ne ya ce bi zati din ba sannan abin da nake so har ila mu gane a cikin wannan sai suka ce haka a fidira ma kullu insanin mafturun ala anna Allah fi sama dukkan fidira na mutane suna tafiya akan cewa Allah yana sama sai suka ce hatta fir'auna kun ga maganar da nake kawowa ko don kar su ce me kar su ce na kago maganan da ba a faɗa ba ko su ba su faɗa ba to alhamdulillah a cikin littattafansu wannan a rubuce take fir'auna ma wa huwa lahi maƙiyin Allah ne lamma arada an yujadila Musa lokacin da yake so yayi mujadala da Annabi Musa akan ubangijin sa. qala li wazirihi hamana sai ya ce wa wazirinsa hamana ya hamanu nili sarhan la'alli ablughu al-asbaba asbab as-samawati wal ard fa addali ila ilahi Musa wajen fadin sa illeka abun bautan Annabi Musa ya ce a gina masa gini ya leka abun bautan Annabi Musa ginin nan kuma sama aka gina kuma hawa zai yi kaga kenan yana da aqidan Allah yana sama saboda haka suna kafa hujja da fir'auna akan shi ma ya tafi akan Allah yana sama in kana sukan wayancan suna bin aqida na jahamiya ko mu'tazila akan cewa Allah yana ko ina to kenan kai kuma za a soke ka kuna bin aqidan fir'auna kenan akan cewa Allah ya keɓanta a sama don a gane akwai bambancin Allah yana sama da kuma keɓe Allah a sama akwai bambancin Allah yana ko ina bi zatihi da kuma wanda zai ce maka Allah yana ko ina bai ce maka bi zatihi ba don dukkan wata nukda da dukkan wani lungu da sako da wani lungu da za a shiga insha Allah za mu tono waɗannan zantuka za mu yi magana a kansu sannan da farko sai suka ce idan kana so ka ga waɗannan dalilansu ka duba don saboda ni kar in bar kura a baya in kana so ka ga zantukan da suka faɗan nan ka duba al'ibana mujalladi na uku shafi ɗari da arba'in da shida ka duba muktasar kitabil ulu mujalladi na wato ina nufin shafi na 252 na Muhammad Nasiruddin Al-Albani sannan ka duba al-wusul ila ma'rifatil usul na al al-Andalusi ka duba dir'ut ta'arud mujalladi na shida wannan da Ibn Taymiyyah ne mujalladi na shida shafi 250 daidai ka duba siyaru a'lamin nubala na al-Imam zahabi mujalladi na 17 shafi na 656 ka duba al-hilya ta Abi aymin ka duba at-tamhid na Ibnu Abdul Barri ka duba wato haka nan muhtasar sawa'iqil mursala hakanan kuma wata idan ka duba za ka ga a cikin waɗannan za ga waɗannan zantuka da na bidiro wanda su ma sun kawo waɗannan zantuka ɗin to da farko da Allah naƙadin da nake so in yi ana mu dukkan waɗannan ayoyi mun yadda a babin tafwidi mun sallama amma ma'anan tana wajen Allah ma'anan tana wajen Allah in ba haka ba kuma ya za ka yi da waɗannan ayoyi ya za ka yi da waɗannan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda za mu bijiro da su yanzu misali idan ka ce arrahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi da manufar cewa Allah yana kan al'arshi saboda kana keɓe Allah da al'arshinsa to ya zaka yi da alam tara anna Allah ya alama fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min dhalika wala akthara illa huwa hum aina ma kanu da Allah yake cewa baka gani ba Allah ya san abun da ke sammai da kasai ba inda wani ganawa na mutum uku zai kasance sai Allah ya zama na hudunta babu inda ganawan mutum biyar zai kasance sai Allah ya zama na shida ba inda shidan zai kasance ko abin da ya gaza haka ko ya haura haka sai Allah ya kasance ko na nawa su ma sai ya ce sannan yana tare da su a duk inda suke yana tare da su a duk inda suke kaga shi ya tabbatarwa kansa ya zaka yi da wannan ayar sannan ya za ka yi da wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun shine Allah a sama abun bauta shine Allah a ƙasa abun bauta idan ka ce shine Allah a sama abun bauta kayi tawili haka idan ka ce shine Allah abun bauta a ƙasa kayi tawili to in zahirin ayar ka bi sai ka ce shine Allah a sama shine Allah a ƙasa ya za ka yi da wannan aya ce ita ma yi imani da ita amma sai ka ce ka bar ma'anar a wajen Allah mai Allah yake nufi da wannan wannan kayi tafwidi haka alamtar anna la ya'lam ma bisa ka ce to kayi imani ka yadda tunda Allah ya tabbatar wa kansa ko ina ma kenan yana nan ka yadda kayi imani amma maganar bi zatihi bai faɗa ba ka ce to kai ma ba za ka faɗa ba bai ce bi ilmihi ba to kai ma ba za ka faɗa ba in ka ce bi ilmihi ba sai a tambaye ka Allah ne ya faɗa in ka ce bi ilmihi sai a tambaye ka annabi ne ya faɗa idan kuwa ba su suka faɗa ba kowane malami zai zo ya faɗa kamar yadda kuke faɗa kowa ana karɓa daga wajensa ana ajiye masa sai mutum ya ce maka to ya ajiye tunda malamai ne suka faɗa amma ana magana babin tauhidi a ɗauki maganar Allah da manzonsa ko ba haka bane ba to tunda annabin bai faɗa ba bai ce bi ilmihi ba Allah bai ce bi ilmihi ba sai ya zama ban faɗa ba sai me misali nake yi so saboda haka yana da kyau mutane su dinga adalci a cikin zantuka su, a dinga adalci a cikin waɗannan zantuka din sannan ya zaka yi da waɗannan sannan sai faɗinsu a amintun man sama wannan da yake sama wannan da yake sama to ya za ka yi da wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa Shi shine Allah a sammai kuma shine Allah a kasai ya san sirrin ku boyen ku da bayyanan ku wa ya'lamu ma taksibun ya za ka yi da waɗannan sannan sai maganar su cewa ai a subhana rabbiyal a'la ko kuma a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi isra'i da mi'raji kamar yadda Allah yake cewa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina lalle annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je ya karbo sallah sama ya tafi ya karbo sallah sama ya tafi ya karbo sallah don haka Allah yana ina kenan kaga Allah yana sama to shikenan ya zaka yi da wannan ayar inni ana rabbuka fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas ni ne Ubangijin ka cire takalmanka kana wani gu wanda yake mai tsarki. Haka annabi Musa Allah ya gaya masa. Annabi Musa da ya tashi ganawa da Allah a ina suka gana, a sama suka je suka gana ko a ƙasa, a ɗuri sina an tabbatar da wannan. kuma aya ce ta alkur'ani kamar yadda kake cewa wancan aya ce ta alkur'ani wannan ma aya ce ta alkur'ani kamar yadda kake cewa a yi imani mana kawai tunda Allah shi ya ce arrahmanu alal arshi stawa to wannan ma ka yi imani mana Allah ne ya ce inni ana rabbuku ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kamar yadda kake cewa kai imani mana tunda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kace ai imani mana kawai da wannan ayar to ita ma wannan mana aya ce ta alqur'ani kai imani da ita mana inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa an gana da annabi Musa a ƙasa kai ma kai imani da ayar mana ko ba aya ce ta alqur'ani ba ya za ka yi imani da wancan ayar amma wannan ayar kuma ka kaurace mata ya za ka ce a yi tafwidin wancan ayar a yadda tun da Allah ne ya faɗa ba tare da an yi tawilin komai ba amma wannan ayar Allah ne fa ya faɗa shi ma amma kuma kake neman a yi tawilin wannan ayar amma kar a yi wancan nuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kuna imani da su ayoyin kuna tsallake wa su ayoyin so saboda haka sai ka yadda da su duka sai ka amince da su duka sannan ya zaka yi da faɗin Allah wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin zan tafi wajen ubangiji na ya shiryar da ni annabi Ibrahim haka ya faɗa amma kowa ya san annabi Ibrahim inda ya tafi ya tafi Sham ne ya tafi Sham annabi Ibrahim ya tafi Sham amma ya ce zai tafi wajen ubangijinsa amma sai ya tafi Sham sama ya tafi to ita ma aya ce ta alkur'ani ka yi imani da ita mana ya za ka kawo ayar da zai magana a kan sama kaɗai sai ka ƙaurace wa wannan ayar ya kamata mutane duk su fahimci wannan abun da nake magana a kai sannan kuma ɗauki faɗin Allah ah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun wannan amsa ce akan wancan hadisin cewa na jariya annabi ya tambaye ta ina Allah yake nan kuma ayan alqur'ani ne Allah yake cewa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i ita ma aya ce ta alkur'ani ka yadda mana abinda Allah ya faɗa sannan ya za ka yi da wallahu min wara'ihim muhit Allah yana kewaye da mutane da kansa ya faɗa sannan ya za ka yi da wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yashrikun cewa Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa mutane basu kaddara Allah hakikanin kaddara shi ba sai ya ce ƙasa duka tana dankansa ranar tashin alkiyama sai ya ce sammai kuma suna naɗe a hannayensa ko a hannunsa subhanahu wa ta'ala amma ya shirku sarki ya tabbata wa Allah wanda kuma insha Allah zan zo akan maganar hannun nama da ake magana akai ya kamata mutane fa su fahimci me ake magana akai sannan in ka dauki hadisin Abu Huraira Abu Huraira ya kawo hadisi cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun bawa ya fi kusa da ubangijinsa a lokacin da yake sujada a ina ake sujada ne kam a ƙasa ake sujada ko a sama ake sujada don haka kenan wanda yake ƙasa ya fi kusa da ubangiji ma saboda lokacin da kake sujada ka fi kusa da ubangiji ya za ka yi da wannan hadisi shi ma ka yadda da shi mana ka daina binciken yaya abun yake kamar da kake cewa in ayoyin a yadda da su amma ba sai an bincika yaya abun yake ba to waɗannan ma a yadda da su mana sannan kuma ya za ka yi da wannan hadisul kudusi inna Allah ta'ala ya kuli yawmal qiyamati ya adama maridtu falam ta'udni rana gobe kiyama Allah zai ce ya dan adam na rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba kala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya zan je in gaishe ka bayan kai ne ubangijin talikai kala ya ce amma alimta anna abdi fulanin? marida falam ta'ud baka san wane bawa na yayi rashin lafiya baka je ka ba baka je ka gaishe shi ba amma alimta annaka law uttahu la wajadtani indahu baka sani ba da ka je ka gaishe shi da ka same ni a wajensa wannan riwaya ce fada al-Imam Muslim ya rawaice ta a cikin ingantaccen littafinsa ya zaka yi da wannan sannan ya zaka yi da wannan hadisi idza kana ahdukum yusalli fala yabsu qibla wajhi dayan ku idan yana sallah kar yayi kaki ta alqiblarsa fa inna Allah qibla wajhi saboda akwai Allah ta gabansa idza sallah duk lokacin da mutum yake sallah rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi ma imam al-bukhari da imam muslim sun rawaita wannan hadisi shi ma wannan ya zaka yi da shi shi yasa nake faɗa lokacin da ka zo ka ɗaga hannayenka sama kake addu'a in kai ishara da wannan a matsayin cewa Allah yana sama to lokacin da ka ɗaga hannayenka ka fiskantar da su alƙibla yana nuna kenan Allah yana ta alƙibla tunda an samu ga hadisi a cikin sahih bukhari sahih muslim da suke nuna idan mutum yana sallah yana ganawa da ubangijinsa idan mutum yana sallah kar ya furfar da kaki ta sa, saboda akwai Allah tsakaninsa da alƙibla ya za ka yi da waɗannan hadisan sai ka ce waɗannan hadisan a musu tawili amma wa'ancan kuma sai ka ce a yi imani da su a fatuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون kuna إيماني da bangaren wani littafi ku bijirewa wani ku yi imani da wasu ayoyin alkur'ani ku bijirewa wasu ku yi imani da bangaren wasu hadisan manzan Allah ku bijirewa wasu to ya kamata duka dai a rika lura da waɗannan abubuwa da suke faruwa sannan idan ka ɗauki abin da nake so lallai mu ɗan ƙara fahimta a cikin waɗannan zantuka ɗin lallai lallai malamai malamai waɗanda sun tafi akan abin da ya shafi matsala na tawili musamman waɗanda suka zo almutaakhirun galibin su ash'ariya almutaakhirun sun tafi akan cewa za a yi tawili kuma tawili tabbataccen abu ne shi yasa nake faɗa a duniya ba waɗanda ba su yi tawili ba duniyar musulunci baki ɗaya babu wani malami da bai yi tawili ba na da da na yanzu hatta abdullahi dan abbas yana daga cikin wanda ya yi tawilin kamar yadda na ji asadu suna yana kokari ya ce kamar kenan sahabbai su suka fi cancanta da a karbi addini a wajen su. saboda su almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle na'am wannan magana ce mai kyau amma fa ba shi ke nuna iya sahabbai aka kebe da karban addini a wurin su ba wannan ita ce maganar in saboda akwai matsaloli da yawa wanda a yau ake warware su kuma har gobe ma ake ijtihadi a kansu wasu abubuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu su amma yanzu sun faffaru kuma malamai sun kutsa sun yi magana akan wadannan abubuwa sai a ce tunda ba sahabbai ne suka sama wannan matsayi ba shi kenan ba za a yi aiki da shi ba kenan wannan takaita tunani ne da takaita ma abun da ya shafi da rashin ma fahimtar addini duka saboda in ka fahimci addini ka san akwai ijtihadi ijtihadin nan kuma har gobe har gobe yana nan dukkan wata matsala da za ta taso idan misali ana jiran sai sahabbai za su tsoma bakin su akai to lalle kuwa da abubuwa da yawa da ba za a yi su a yau ba akwai ka'idoji da yawa ma da aka bijirar da su tun daga kan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda wa'annan ayyukan ba na sahabban annabi ba idan ka ce sai in sahabbai sun sa tsoma bakin su akan matsala shine za a tattauna akan matsalar to ya kenan misali so saboda haka amma ba laifi bane don ka ce eh sahabbai su suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai abubuwa da yawa wanda su suka san waɗannan abubuwan so saboda su suka rayu da manzo Allah wannan live na'am an yadda da kai akan wannan magana amma fa ba shi yake takaita addinin Allah sai in sahabi ya faɗi abu sannan ake amfani da ba Allah ya riga ya gaya mana al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne idan an ce malamai malamai ba su keɓanta a cikin sahaban annabi ba inda kuwa malamai sun keɓanta a cikin sahabban annabi ni da kai baki ɗaya ba za mu tsoma bakinmu a kai ba sai mu yi shiru sai mu yi shiru mu koma mu natsu sai in sahabbai suka faɗi abu kawai in mun ga sun faɗan sai mu yi aiki da abu amma mu yi magana akan addini ba za mu yi ba saboda mu ba sahabbai ne. saboda haka waɗannan maganganu duka yana da kyau ya kamata ma mutane fa su fahimci menene ake ciki ba gaskiyar magana sannan Abin da nake so in ƙara da ita a kan waɗannan zantuka ɗin shine yana da kyau mu fahimta ƙwarai da gaske akan abin da ya shafi keɓe Allah a keɓe Allah a muhalli abin da yasa ash'ariya suke kore ka keɓe Allah saboda samun irin waɗannan ayoyi da muka kawo idan ka kawo ayar da ta yi magana a kan sama sai ƙur'ani kuma ya sake kawo maka ayar da ta yi magana a ƙasa idan kai magana akan ayar sama sai kuma Qur'ani ya sake kawo maka wanda ta yi ƙasa haka nan in hadisi ne ka tattauna a kansa shi ma sai ya kawo maka na ƙasan har yau to shi yasa masu kace ce to ba a keɓe Allah wani bigire ba a keɓe ba a samar wa Allah muhalli saboda aƙida ta ta mujassima waɗanda suke sanya wa Allah jiki kuma ka zo kana misali ma da waɗansu abubuwa ko dabba ko wani abu in kana magana akan Allah wannan misali naka ba za ta hau kai ba misali mu ɗauki maganar da al-Imam al-Qadi kowa ya san al'imamul imam al ko baya daga cikin malaman sunna yana cewa lam yakhtalifu al-muslimuna fi tawili ma yuhimu annahu ta'ala fis sama da dai malamai ba su saba ba wajen tawilin duk abin da zai dimautar da mutum cewa Allah yana sama abin da yake nufi kebe Allah a sama kamar yadda na faɗa idan zahiru wato zahiril aya ka jawo kawai zahirin aya ka fassara amma ka bar ma'anan a wajen Allah kamar yadda muke maka magana wannan babu matsala a cikinsa amma ga mutumin da zai zo ya keɓe shi a matsayin muhalli ake nufi bigire ake nufi da wannan to wannan shi muke magana sai ya bayyana mana inda Allah ya ce ga abun da yake nufi shi dai Allah ya ce amintun man fis sama amma bai ce man fis sama bi zatihi ba in ka kara bi zatihi kai ne ka karo wannan shi yasa idan ka ɗauka shi kansa Usaimin a cikin fatawal aqida an tambaye shi kalmar lafzu zati din nan cewa arrahmanu rahmanu ala al-arshi bi zatihi annabi ya san da wannan kalmar sahabbai sun san da wannan kalmar shi kansa faɗa ya ce sahabbai lallai a zamanin su ba a san da wannan ba ita kanta faɗin bizatihin in ka duba za ka ga ai lokacin jahamiyyar ne aka yi ƙoƙari a fitar da wannan saboda waɗanda suke ɗaukan watakila komai Allah ko wani abu makamancin haka a cikin aƙidunsu sai ibnu taimiya cikin bayanan da yake ai yana kawo dalilai na ma me yasa ake cewa bizatihi din to ya nuna kenan a zamanin annabi ma ba a faɗan haka ka ce arrahmanu alal arshi stawa bi zati in ka faɗi wannan din kai kanka me ya kai me ya kai tawili kai so saboda haka yana da kifa mutane su dinga fahimta sannan sai ina so in zo in tattauna akan nukta ta haƙiƙa da yayi bayani a kanta wanda insha Allahu naji bayanansa a kai akan matsalar yadu wato ina nufin hannu kenan in an jingina hannu zuwa ga Allah madaukakin sarki to a takaice akan wannan matsala abinda nake so mu dawo menene qadi iyad ya faɗa qadi iyad yake cewa lam yakhtalifu muslimuna fi tawili ma yuhimu annahu ta'ala fi sama da dai musulmai malamai ba su saba ba wajen tawilin duk abinda da zai ɗimautar cewa Allah ya keɓanta a sama domin dukkanin suna magana akan masu keɓe Allah a sama saboda bayanansu zai tabbatar maka abinda suke nufi kenan haka al-Imam nawawi yana faɗa akan wancan hadisi hadisin sifat wanda yake magana akan cewa Allah yana sauka sai yake cewa dukkan hadisai na sifofi wa fiha mashabani akwai mashabobi guda biyu ahaduhuma al-imanu min gairi? khawdin fi ma'ana, ma itiqadi anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay na farko imani ba tare da kutsawa cikin ma'anar wannan fa ita ce tafwidi tare da kuma itikadin cewa Allah bai kama da komai ka kamislihi shay duk abin da kake so ka kamanta Allah da shi to Allah bai kama da komai sannan na biyu sai yace ta'wiluhu bima yali kai tawilin sa da abin da ya dace shi kuma tawili tabbataccen abu ne kamar yadda Allah da yake cewa ma ya'lamu ta'wiluhu illa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna ma'ana da Allah yake cewa ba wanda suka san tawilin irin waɗannan ayoyi na sifatu sai yace sai Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai yace warasikhuna fil ilmi na amanna masu kutsawa cikin ilimi suna ce mun yi imani kawai da su kaifiyar Allah a barwa Allah ko ma'anar a barwa Allah to anan idan muka ɗauki wannan malamai sun kasu biyu akan bayanin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah na farko akwai waɗanda suke ganin cewa za a tsaya akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda suka san tawilin sai Allah kaga ai waqafi a wajen warrasikhuna fil ilmi sai ya zama mubtada warrasikhuna ya kulu na amana. akwai malamai da suka tafi akan wannan sannan akwai malamai da suka ce a za a haɗa karatu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi ba wanda suka san tawilin sai Allah da kuma waɗanda suke kutsawa cikin ilimi ko wanda Allah ya ba su ilimin wannan fannin kaga kenan sai ya zama wawun din ba tana magana akan ibtida wato mubtada bane a tana magana akan atafi ne kenan wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah rasikhuna fil ilm to kaga rasikhuna fil ilm su ma ya'lamuna tawila suna iya sanin wannan tawilin ba kuma su suke sani da kansu ba a Allah yana iya sanar da su kamar yadda Abdullahi dan Abbas da kansa yake cewa ana mimman a'lamu ta'wila ina daga cikin wanda suka san tawilin kamar yadda annabi ya masa addu'a Allahumma faqihu fi ddin wa allimhu tawila Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi ilimin tawili to idan ka dauki wannan maganar Abdullahi dan Abbas in ka dauki wannan maganar ah, da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Abdullahi dan Abbas addu'a ya zo da lafazin tawili ko da zaka ce tawili tana daukan ma'anan tafsiri tana daukan ma'anan tafsiri anan an yi amfani da lafazin tawili kuma a ya yi amfani da lafazin tawili wa ma ya'lamu tawilahu illallah Allah warasikuna fil ilm sai aka samu kuma Abdullahi Abbas din yana daga cikin wanda suke tawilin dauki inda Abdullahi Abbas wani lokaci akan alif lam mim wani lokaci sai ta alifun din nan me take nufi farkon suna Allah lamun karshen sunan mala'ika Jibril mimun farkon sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan tawili ne ko Abdullahi Abbas yana daga cikin wanda suke yin wannan ka duba a cikin a lokacin da Allah yake magana a kan saku bisa ko kuma a lokacin da wato za a fuskanci tsanani a ranar gobe gobe kiyama yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara saq wato yadda ya fassara shi da tsananin da za a fuskanta da shauransu duka wannan tawili akwai tawilolin ma Abdullahi dan Abbas da yawa to ya za ka yi da wannan ala ayi halin kaga tawilin shi ma tabbataccen abu ne shi yasa su ahlus sunna wal jama'a musamman ash'ariya ba sa kore tawili ba sa kore tafwili waɗannan masabobi guda biyu babu matsala a cikin su matsalan mu da waɗanda suke iddi'ayin cewa Allah yana sama a yau su suna keɓe Allah a sama ne suna keɓe wa Allah muhalli ne suna sanya wa Allah bigire ne wannan shine matsalan mu amma da sun barta a ma'anan sama ta ma'ana to za su tabbatar da cewa mu ma ba inkarin wannan muke ba saboda wanda ya ce maka Allah yana ko ina ai ya hada har da sama. idan ka ce sama kuma ya musanta maka cewa Allah baya sama to ya kore maganansa na cewa Allah yana ko ina watakila yan uwana suna fahimta me nake magana sosai akai sannan haka idan ka ɗauki Ibnul adil ad-Dulaji adil ad yake cewa ibnul khatib yana cewa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun shine Allah abun bauta a sama kuma shine Allah abun bauta a ƙasa wa hadhihi al-aya min adalli dalail ala annahu ta'ala ghayru mustaqirrin fis sama yake cewa wannan ayar ita ta fi nuni akan cewa Allah ba wato ba tabbatacce bane mai zaman dabaro a sama yake cewa wannan ayar karar ita ce take nuna Allah bai keɓanta a sama ba Allah bai yi zaman dabaro a sama ba kwarai da gaske wannan ayar ita ya kafa hujja da ita haka ɗauki ibnu hajar al-asqalani kamar yadda naji asadu sunna ka ce ka yadda ibnu hajar malamin sunna ne to ga abin da yake faɗa ibnu hajar al-asqalani yana faɗa lokacin da yake sharhan sahihul bukhari a cikin fathul bari akan ayar da Allah yake cewa ar-rahmanu alal arshi yace wa qalatil mujassima masu sanya wa Allah jiki suka ce ma'anahul istikrar ma'ana Allah yana zaman dabaro yana zaman dabaro a al'arshi wa huwa qaulun fasidun sai yace wannan magana batacciya ce li annal istikrar min sifatil ajsam yace saboda zaman dabaro yana daga cikin sifofi na jikkuna haka Ahmad Zaruq a cikin sharhu risalati Abi Zaid al-Qirawani yace qala Abu Hamid Abu Hamid yana cewa annahu ta'ala mustawin ala arshi ala alwajhi alladhi Allah ya daidaita akan al'arshi a bisa fiskar da ya fara la yahmiluhu al'arshu al'arshi bata isa ta dauki Allah ba a lura da wannan da kyau la yahmiluhu al'arshu al'arshi bata isa ta dauki Allah ba balil arshu wa hamalatuhu mahmuluna bi mahdi qudrati sai dai a ce al'arshi da waɗanda suke rike da al'arshin wa'anne suke rike da al'arshin wa'annan mala'ikun Allah shi yake rike da su ba su suke rike da Allah ba ma'ana Allah shi yake riƙe da al'arshi ba al'arshi ne yake riƙe da Allah ba Allah shi yake riƙe da sammai ba sammai suke riƙe da Allah ba saboda Allah shi ya yi waɗannan abubuwa ya za a ce kuma Allah ya zauna a kansu ko kuma yana kansu kuma waɗannan almutabadir ila zihin lokacin da duk zaka ce Allah ya zauna a kan abu ɗan adam bai san wani abu na zama ba face zaman nan da ya sani dole ka fito ka yi bayani wa mutane abun da kake nufi sannan kuma idan muka duba za mu ga zainul hanafi maganar da ya faɗa a cikin albaharul Ra'i sharhi kan da ƙa'i fa in qala sama idan mutum ya ce Allah yana sama to bari a ji maganganun da nake faɗa ana fa in da hikayata ma ja a fi zahiri alkitab idan mutum yana nufin watan ya ba da hikayar zahirin abin da ya zo cikin littafi to wannan ba matsala ai na riga na faɗi wannan ko a baya in an saurara amma fa in aradal makana in yana nufin gu ne Allah ya keɓanta da shi wato wannan saman a matsayin Allah yana sama ya keɓanta da muhallin sama to faqat kafara yana ma iya kafurta da wannan magana ne yana iya kafurta saboda ai sama halittar Allah ne ina maimaita mana wannan akwai lokacin da babu sama amma akwai Allah al'arshi halittar Allah ne akwai lokacin da ba al'arshi akwai Allah idan ka ce ƙasa halittar Allah ne akwai lokacin da babu ƙasan amma akwai Allah to wannan ita ce sannan ka ɗauki maganar da al'imamu shafi yayi ka duba maganar da al'imamu shafi yake cewa wa'alamu annal bahari alama kana lahu ku sani cewa Allah ba yi da wani gu da za a keɓe shi a wajen a ce za ka keɓe Allah yana sama ko yana kan al'arshi wa dalilu alaihi dalili akan wannan an Allah ta'ala kana wala makana saboda Allah yana nan tun ba wani gu fa المكان makana sai ya halicci gun daga baya الازليه الله azaliya Allah yana nan a sifar sa yanda yake da kafin yayi halittan haka yake bayan halittan bai canza ba idan ka ce da Allah baya kan al'arshi amma tun da yanzu ya halicci al'arshi ya dawo kan al'arshi daidai yake da kana ce Allah ba yana sauyawa a sifofinsa shi kenan ka koma kana kamanta Allah da ɗan adam kenan so saboda haka sai yake cewa wa huwa ala sifati al-azaliyya kama kana qabla khalqihi al-makan yadda Allah yake kafin ya halicci ko haka yanzu ma yake la yajuzu alaihi taghyir domin Allah jirkita baya halatta a gare shi fi zatihi a cikin zatinsa wa tabdilu fi sifatihi haka kuma Allah baya garwaya baya canzuwa a cikin sifofinsa saboda haka ya kamata ka ji yadda Allah yake da kafin ya yi halitta kafin ya halicci komai haka yanzu ma yake saboda ya halicci wani abu bai sauya ba to ya kamata mutane su su san Allah Allah baya kama da komai Allah baya kama da kowa ba a kwatanta Allah da komai ba a kwatanta Allah da kowa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir na farko abin da nake so mutane har ila yau su duba shine ka dauki maganar da ya zo wanda alqudwatu sunusi yake faɗa fi aqidati ahli tauhid li anna Allah ko li anna zalika kullahu yujibu mufasalatahu bil hawadis shi Allah madaukakin sarki keɓe masa wani muhalli ko cewa Allah da yana wuri kaza amma yanzu ya dawo kan kaza wannan yana tabbatar da kamanta Allah da hawadis da fararrun abubuwa fa yajibu lahu ma wajaba laha kenan abun da ya wajaba da fararrun abubuwan nan sai ya wajaba wa Allah yake cewa wadhalika yubdiu fi qadimihi ko qidamihi wannan yana suka zuwa ga dawwamar Allah shi Allah fa dawwamamme ne baya sauyawa ba za ka ce da kafin Allah ya halicci abu ga yadda yake amma bayan ya halicci abun ga yadda ya dawo to kamar Allah ma yana sauyawa kenan Allah yana canzawa kenan haka a Sheikh Wasim yake cewa wa amma ma taqarrara fi fitratil ukala ma ikhtilafi ara'ihim min tawajjuhi tawajjuh ila al-ului bid-du'a'i wa raf'il aidi ila sama falaysa min jihati itiqadihim annahu min tilka al-jiha na farko maganar da yake faɗa yace da ya tabbata a cikin fitira na masu hankali tare da sassaɓawar ra'ayoyinsu wajen fiskantan sama da addu'a da ɗaga hannaye sama Ya ce to ɗaga hannayen saman nan fa fa laysa min jihati itiqadin annahu min tilkal jiha ba fa suna itikadin cewa saboda Allah yana wannan bangaren yasa suke daga su sama cikin addu'a ba bal min jihati adilla wato min jihati anna samaa ta du'a saboda kawai sama ita ce alqiblar addu'a in zaka yi addu'a to sama zaka daga hannayenka me dalili saboda min ha ta tawaqqa'ul khairatu saboda alkhairori daga sama suke zuwa wal barakatu haka albarkatai daga yawa daga sama suke zuwa wa hubutul anwar haka saukan haske daga sama haka wa nuzulul amdar saukan ruwa wanda wannan sababin ruwan yana rayar da waje a samu amfani mai yawa shi kenan shi ne dalilin da yasa ake daga hannaye sama ba yana nuna cewa Allah ya banta a sama ba sannan kuma idan ka duba Fakhruddin Razi a cikin Asasu Taqdis yake cewa ah, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid fadin Allah mu ne mafi kusa da shi sama da yadda yake da jijiyan wuyarsa kaga ko wannan ma aya ce aya ce ta alkur'ani Allah yana tabbatar da cewa yadda yake kusa da ku ya fi yadda kuke kusa da jijiyar wuyarku wa huwa alladhi fis sama'i ilahun ya zaka yi da waɗannan wa fil ardi ila kamar yadda muka kawo a baya sannan ka ɗauki maganar ibnul jawzi fi daf'i shubhati tashbih yake cewa qadi abu ya ala yana cewa anna ta'ala la yusafu bil makan ba a sifanta Allah da muhalli ba a sifanta Allah da bigire dukkanin wayannan fa suna magana akan keɓe Allah a wani bigire keɓe Allah a wani wuri ka keɓe shi da sama ko ka keɓe shi da al'arshi sannan ka koma ka sake dawowa kamar yadda ibnu juma'a yake cewa ilam annan nuzula alladhi huwa al-intiqalu min al-uluwi ila sufli ka sani cewa sauka alladhi huwa al-intiqalu wanda take ɗaukan ma'anan ciratowa kamar yadda ake cewa Allah yana sauka sama ta ɗaya saboda ya saurari tuban masu tuba wannan saukan a lura da kyau idan an ce sauka tana da ma'anoni da yawa don sauka ba ta ɗaukan iya ma'ana guda ɗaya wanda take ɗaukan intikali ciratowa daga wani waje zuwa wani waje misali yadda za a ce Allah ma to yana sauka daga wani wuri zuwa wannan wannan eh, korarren abu ne ba za a sifanta Allah da irin wannan sifa ba min al-uluwi ila sufli la yajuzu irin wannan sifan kan bai halatta ba an-nuzulu iqbalun bir rahma saboda haka saukan nan manufarta fiskanta da Allah yake wa mutane da rahama rahamar Allah tana kusanto mutane a wannan lokacin wa ijabatu du'a da kuma wato karban addu'ansu wa fihi mudafun muqaddarun akwai mudafun da ake kaddara eh ai ma'ana yanzilu malakun ko ka ce mala'ika ne yake sauka, ko kuma ka ce wato al'amarin Ubangijinmu ne yake sauka, kana iya faɗin haka. Ga misali, kamar yadda Allah yake cewa, kad makarar ladina min ƙablihim waɗanda suke kafinsu sun yi makirci, fa'atallahu bunyanahum sai Allah ya je wa ginin su min alƙawa'iri daga tushe, lam ya'atillahu kowa ya sani Allah bai zo ba inna ma atahu azabu kowa ya san azabar Allah ne ya zo amma sai aka ce fa atallahu bunyanahum sai Allah ya je wa ginin su kowa ya san Allah bai je wa ginin su ba azabar Allah ne ya je wa ginin amma kuma Allah sai ya jingina wa kansa a ta anan sannan idan ka dauki Fakhruddin Razi har ila yau akan annuzul yace kalmar annuzul sauka yusta'malu fi ghairil intiqal ana amfani da ita a wajen wani ciratuwa ba sai mutum ya sauko daga wani waje zuwa wani waje sannan za a ce an-nuzul ba a'a tana daukan wa'insu ma'anoni wanda irin ta ne zan kawo mana akan yadu inda Allah ya jinginawa kansa yadu wanda kuma naji asabu suna ya kawo waɗannan zantuka ɗin wanda a kansa zan zo indira sannan in muka zo zamu gabatar da program na musamman zan saka zantukarsa a ji abin da yake faɗa ɗaya bayan ɗaya sannan mu yi naƙadin waɗannan zantuka da ya kawo su kai tsaye a idan aka ɗauki Fahruddin Razi yana cewa innan nuzula yusta'malu fi ghairi intikal wannan saukan ana amfani da ita a wani ciratuwa wato in an ce annuzul ba tana ɗaukan ma'anar kawai sauka ba ko ka cirato daga wani wuri zuwa wani wuri a'a wa zalika li wujuhin sai yace gashi saboda waɗannan fiskoki ga fiskokin kamar haka yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj Allah ya saukar muku daga dabbobin ni'iman nan dangogi guda takwas sai Allah yace ya saukar muku anzala lakum dan Allah yan uwa a dinga bina ana fahimtar abin da nake faɗa ana da farko Allah ya yi amfani da kalmar anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj Allah ya saukar muku daga dabbobin ni'ima raƙuma shanu alura awaki tumaki Allah sai ce ya saukar ya saukar da dangogi guda takwas haka ya faɗa kowa ya sani sai ta fa ma'rufun annal baqara wal jamala ma nazala minas sama yace amma sanannen abu ne ai saniya bata sauko daga sama ba raƙumi ta sauko daga sama ba tinkiya ta sauko daga sama ba akuya ba ta sauko daga sama ba amma Allah sai ya ce wa an lakum ya saukar muku minal an'ami sai ya amfani da kalmar saukarwa amma kuma kowa ya san ba saukowan suka yi ba ashe kaga kalmar sauka idan aka kawo ta ba ma'ana ɗaya kawai take ɗauka ba haka nan Abu Hanifa yake cewa man khasara Allah fi jihatil fawqiyya awi tahtiya faqad kafara yana faɗa cewa duk wanda ya keɓe Allah a jihar sama ko ƙasa ya ma kafurta da wannan yake nuna cewa ashe ba a keɓe wa Allah muhalli ba a keɓe wa Allah bigire shi yasa sayyiduna Ali yake cewa yana faɗa alladhi awjada aina la yusalu anhu bi aina wanda ya samar da ina ba a tambayarsa da ina dukkan inda zaka faɗa Allah shi ya halicci wannan wajen dan haka idan ka ce ina Allah yake wato duk inda zaka faɗan Allah shi ya samar da wannan gun akwai lokacin da inan da ka faɗan babu shi iyaka wanda za a tambaye shi ya ce Allah yana sama to akwai lokacin da ba sama dole a tambaye ka tunda ka ce ina yake kafin ya halicci saman ina yake dole a tambaye ka kafin ya halicci al'arshin ina yake kafin ya halicci dukkan wata halittar da zaka ambata ina yake shi Allah ba a masa haka imani da Allah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah in ka samu wannan shi kenan wannan shine abin da ake bukata a wajenka yaya Allah yake ba a saka ka ba ina Allah yake ba a saka ka ba duk wanda yake neman waɗannan tambayoyi guda biyu zai je ya gajiyar da kansa zai je ya wahalar da kansa in kuma ka dage sai ka tambayi mutum ya gaya maka ina Allah yake saboda kana cewa yana sama kuma kana keɓe shi a sama idan ya ce maka yana ko ina shi kenan ya baka amsa mai kyau idan ya ce maka Allah saman mene ba tare da an sama masa bigire ba shi ya baka amsa mai kyau in ka dage cewa sai ka ce a sama to kai ma za ka rushe waɗansu ayoyin za ka yi tawilin waɗansu ayoyin za ka rushe waɗansu hadisan za ka yi tawilin waɗansu hadisan to yana da kyau mutane su fahimci wannan sannan sai yake cewa alladhi da aina layus yus'alu anhu bi aina sayyiduna ali yace wanda ya samar da ina ba a tambayar sa da ina saboda duk inan da za ka faɗa shi ya halicci wajen domin inan bigire ne domin inan gu ne ka faɗi duk gun da kake so Allah shi ya halicci wannan gun akwai lokacin da wannan gun babu yana da kyau mutane fa su fahimci wannan duk gun da za ka faɗa Allah shi ya halicci wannan gun ka kaddara al'arshi ka faɗa akwai lokacin da Allah bai halicci al'arshin ba amma akwai Allah ka kaddara sama ka faɗa akwai lokacin da ba saman amma akwai Allah ya za ka yi da wannan dole a tambaye ka mana ya kake gudun a tambaye ka bayan ka kawo abin da kai ma ba a ce ka kawo ba sai ka fara tuhuman kanka me yasa kai tambaya kace ina Allah yake wanda ya baka amsa ya ce maka gashi kace masa ba haka ba to dole ya tambaye ka kafin waɗannan halittun ina Allah yake dole ya tambaye ka saboda haka alladhi kayyafal kayfa la yusalu anhu bi kayfa wanda ya samar da yaya ba a tambayan sa da yaya idan Allah ya ce kaza to ba a ce maka ce yaya al'amarin ba yawa yaya Allah yake yaya Allah yake ba a saka ka ba ina Allah yake ba a saka ka ba yaya Allah yake ba a saka ka ba ina Allah yake ba a saka ka ba yawa wannan kawai su ne ya to abun yake ka yi imani babu abun mutawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne wannan ita ce idan kuma za ka tabbatar da dukkan ayoyin ka tabbatar da su sai ka bar ma'anan a wajen Allah hadisan ka tabbatar da su duka ka bar ma'anan a wajen Allah wannan ita ce maganar sannan a dangane da abin da ya shafi a watan maganar hannu domin na ji maganganun da asadu suna yi akan abin da ya shafi hannu shi wannan magana akan abin da ya shafi jingina hannu yana da kyau mutane su fahimta Allah maɗaukakin sarki ya jingina wa kansa hannu a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ambaci hannu biyu a wani wajen an ambaci hannu ɗaya a wani wajen an ambaci hannaye da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba to ya za ka yi da wannan misali kamar abu na farko Allah madaukakin sarki yana cewa yadullahi fawqa aydihim innal ladhina yubayi'unaka inna ma Allah yadullahi fawqa aydihim waɗanda suke maka mu mubaya'a innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah iyaka suna yi wa Allah mubaya'a sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihi to anan kamar da ji asadu suna yake faɗa sai yake cewa ai yadun haqiqatan kamar yadda ba shi yake faɗan haka ba na san wannan ya ɗauke ta a cikin malamansu da suke kawo irin waɗannan zantuka kamar Sheikh Usaimin kamar irin su Muhammad Nasiru Al-Albani kamar irin su Bin Baz kamar irin sau ga sunan dai da yawan gaske waɗanda ɓangaren malamansu da suke ƙoƙari su ce yadan haƙiƙatan ko yadun haƙiƙatan alhamdulillah kamar yadda nake faɗa shukran la wannan matsala ce da mun gama da ita kusan shekaru 20 da waɗansu abubuwa a baya so saboda haka abinda nake so wannan maganar hannu da suke ta magana a kai suka dage suna magana a kanta cewa wato manufa ita ce tunda Allah ya jingina wa kansa hannu to ka yadda cewa Allah yana da hannu amma ba sai ka nitse kana maganar ga irin hannun Allah ba sai suke ƙoƙari su fahimtar da mutane ma idan an ce koma hannayen mutanen ai ba daidai yake ba wani hannunsa ya fi na wani to haka in Allah ma ya ce yana da hannu kawai ka yadda mana yana da hannu amma wace irin hannu to babu matsala wato wace irin hannu kai baka sani ba amma dai ka yi imani yana da hannu tunda shi ya faɗa yana da hannu na'am kalma ce mai kyau in har haka ake nufi kalma ce mai kyau amma bari a ji abubuwan da suke cikin wannan magana din na farko abin da nake so ɗan uwa su fahimta akan wannan wato ina nufin akan wannan maganar hannu shi maganan tawili da abin da ya shafi haƙiƙa da suke magana da farko dai ina so mutane su gane da Allah ya ce yadullahi fauka aidihim bai ce fa yadan haƙiƙatan ba yana da kyau mutane su gane wannan wa ya kawo cewa yadan haƙiƙatan so ina so in ji wanda ya faɗi wannan magana idan ka ce yadan haƙiƙatan ka ƙara wani abu me yasa ba za ka fassara ka ce hannun ba kawai sai ka wuce sai ka bar ma'anan a wajen Allah kamar yadda ni nake gaya muku tawili mu a wajen mu ash'ariya tawili da tafwidi duk abu ne mai kyau mu a wurinmu. saboda haka ta ko'ina ina zaka iya samun mafita a wurinka ba ka da matsala kana iya tafwidin ka? na haƙiƙa cewa yadu hannu amma fa Allah shi ya bar wa kansa ma'anar hannu me yake nufi da hannu a wajen wannan ita ce kayi tafwidi ba tawili ka yi tafwili ba tawili haƙiƙanin ma'anan yadu a wajen Allah shi ya bar wa kansa sani ka zo ka ƙara maganar haƙiƙatan ma wani ƙari ne domin bai ce haƙiƙatan ba kai kuma idan ka zo ka ce haƙiƙatan naka fassaran kenan yana da kyau mutane fa su fahimci wannan da kyau so shine muke tambaya kalmar hakikatan din wa ya faɗe ta Allah ne ya faɗe ta idan ba Allah ne ya faɗe ta ba to ka ƙara wa Allah abin da bai faɗa ba a ka faɗi kawai hannun mana sai ka wuce to wannan ka yi tafwidi shi yasa nake so mu gane su da suke cewa Allah yana sama da tafwidi suka yi da ba mu da matsala da su amma matsalar suna ɗaukan ma'ananta da makani gu keɓantakan Allah wannan ita ce muke inkari a kai ina maimaita wannan saboda mutane su fahimci me nake magana a kai so amma na abin da ya shafi abin da ya shafi hannu Allah maɗaukakin sarki ya jingina wa kansa hannu ya jingina wa kansa hannaye biyu ya jingina kuma hannaye da yawa misali lokacin da yahudawa suka ce yadullahi maghlulatun wai hannun Allah dunkule yake ma'ana suna nufin Allah marwaci a uzubillah sai yake cewa hullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mafsudatan Allah yake cewa bal yadahu kalmar yadahu tasniya ce musanna ce yadahu kan wato hannaye biyu ne kaga nan Allah ya jingina wa kansa hannu biyu sai ce bal ya dahu. a can kuma sai Allah ya jingina wa kansa hannu ɗaya Yadu yadullahi fawqa aydihi kaga kalmar yadu sannan kuma ga ya yadahu kaga biyu sai anan kuma Allah na ce a sama yana bi aidin sama mun gina ta bi aidin sai ya kawo jami'i nan kuma bai ce yadu ba bai ce kuma ya dahu ba ba biyu ba ba ɗaya ba sannan sai ya kawo shi da yawa to ya za mu yi da wannan malamai suna da yadda suke bayanin abun da ya shafi wato ina nufin hannu ana wanda kuma yana da kyau mu ɗauki wannan bayanin da suka yi wanda ita ce insha Allah za mu iya samun mafita saboda idan ka faɗi kalmar yadu to idan ka koma idan ka koma menene abin da ake nufi da yadun dama a larabce misali in ana maganan yadu ɗin me ake nufi da yadu su larabawa suna da ma'anan yadu to sai mu duba ma'anonin yadun a wajensu ana cewa yadu alƙuwa ana cewa yadu ƙuwa ƙarfi ƙarfi sai ta ɗauki ma'anan yadu wannan kuma alhamdulillah naga Salihu Usaimin yana daga cikin malaman da na san malaman su asadu sunna ne ya faɗi wannan magana. yana ɗaya daga cikin wanda yake kawo ma'anan yadu da ma'anan alƙuwa sannan alyadu tana ɗaukan ma'anan ni'ima tana ɗaukan ma'anan ni'ima a larabce ne a larabce ne kuma ai kamar yadda muka sani shi alƙur'anin baki ɗayansa ai larabci ne haka ne ko to shi kenan gashi nan a yadu ta zo da ma'anan alƙuwa ta zo da ma'anan anni'ima ta zo da ma'anan alƙudura ta zo da ma'anan asila a lura da wannan da kyau to dukkanin kuma in an faɗi wannan ɗin takan zo da waɗannan ma'anoni wanda insha Allah idan muka faɗaɗa zance a kai zan zo kan wannan magana ɗin saboda in tabbatar da ita bisa dalili saboda kar ya zama na cewa watakila na faɗi abin kawai wani ya ce a ah, ai babu hujja akan tabbatar da cewa yadu tana ɗaukan ma'anan ni'ima ko tana ɗaukan ma'anan kuwa ko tana ɗaukan ma'anan sila kamar yadda nake faɗa so ala ayi halin to in an fahimci maganar da nake faɗa shine a saboda haka anan idan kana nufin tafwidi ne yadullahi kana nufin bal ya dahu tafwidi ma'anar tana wajen Allah baka da matsala amma kana ce hakikatan ka shigar da abun da ba Allah ya faɗa ba kana ce hakikatan ka shigar da abun da ba annabi ne ya faɗi wannan abun ba Su saboda haka ka koma tawili ko ka fassara shi a matsayin tawili ko a matsayin ka ƙara abun da babu shi ka ƙara abun da babu shi yawwa wannan ma na fi ƙarfafa cewa ka ƙara abun da babu shi eh saboda mutane da yawa mutane da yawa suna ɗaukan wannan suna dogaro da shi akan cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta kansa da shi to ka sifanta shi da shi to amma matsalar ita ce sukan keɓanta da wannan maganar a iya inda suke so a inda bai musu ba kuma sai su bijirewa wannan magana din sai su bijirewa wannan magana to saboda haka a cikin zance na na gaba zan zo in warware matsala ta abin da ya shafi yadu nan ɗaya bayan ɗaya kamar yadda na faɗa kar wai su ce a ah, na kawo maganar kawai na shimfiɗa amma me dalili na cewa ana cewa yadu alkuwa to duk wanda yake bincike akan abin da ya shafi arabiya ya koma ya binciki ma'anan yadu ɗin, ya gama bincike tukuna zai gani ko ba zai gani ba yawa zai gani ko ba zai gani ba idan baka gani ba sai ka zo ka ce mu to ina ka gano cewa hannu ba ta ɗaukan ma'anan yadu kaɗai Sana ɗaukan wa ma'ana wani baitin hannu wato baitin ma'anar yadu ɗin kenan ana kiranta da waɗansu abubuwa daban baicin wannan suna ɗin to idan kai haka sai a ce insha Allah kai ma kayi kokari saboda baka yanke kace ƙarya ba domin wanda yake cewa ƙarya shine za a ce a ah, to wannan kam ya ƙetare iyaka don abin da bai sani ba ya yi magana a kansa. To, ‘yan uwa, alhamdulillah, abubuwan suna da yawan gaske, amma wallahi yanzu kaga anan zunzurutun tawili na Abdullahi dan Abbas inda yi ta tawili don a tabbatar da cewa tawilin nan tabbataccen abu ne tawilin nan sanannen abu ne yawwa sanannen abu ne kuma kuma wa'inda suke cewa dole sai sun keɓe Allah a saman nan su gane cewa ba su da wani hujja mai ƙarfi ba su da wani dalili saboda ba tafwidi suke yi ba inda tafwidi suke yi dama ba mu da matsala da su to zaka ga ma ba za su yi ta karfafa wannan maganar su ta cewa Allah yana sama Allah amma su suna nufin ta ta makani makani suke nufi da ita in kuma ba makani suke nufi da ita ba sai su zo su mana bayani eh sai su mana bayani in ba makani suke nufi da ita ba sai su zo su mana bayani in dai sun ce ba makani suke nufi ba to alhamdulillah shikenan wanda yace dama yana ko'ina bai kore saman ba don saman tana daga cikin ko'ina sannan wanda yake ya Allah yana ko'ina kamar yadda nake faɗa ba fa yana nuna maka keɓantakan bigire ba ne shi ma kuma ya faɗi manufarsa tunda ya faɗi manufarsa yana nufin kawai ko'inan nan kar a keɓe dai Allah a wani muhalli shi kenan manufarsa kenan kar a keɓe Allah a wani bigire shi yake nufi da Allah yana ko'ina shi kenan su kuma in can jahamiya ka ce sun ce bi zatihi shi kenan sai ka je ka ɗauki ma'anar jahamiya akan cewa bi za ka musu raddin su amma ka daina haɗa su da waɗanda suka ce Allah yana ko ina su kuma ba su ce maka bi za ba wannan ita ce magana kawai sun ce Allah yana ko ina amma ba su ce maka bi za ba su kuma jahamiya da suka ce bi za ta ka je ka yi ta magana akan jahamiya idan kuma ka ce a'a dole sai ka alakanta waɗanda suka ce bizati Allah yana ko ina bizati da kuma waɗanda suka ce Allah yana ko ina ka ce duka ɗaya suke to kai ma ka yi haƙuri in an ce fir'auna kun kafa hujja da shi akan cewa Allah yana sama sai a ce aqidar ka na fir'auna duk ɗaya kenan a bani amsa ya kamata a bani amsa akan wannan maganar ai adalci muke so mu wa kanmu ko muna so mu wa kanmu adalci fir'auna can ya ce Allah yana sama kuma kun ce ai fir'auna ya ce Allah yana sama kenan kuna nufin fir'auna ma abun kafa hujja kenan to wanda ya kafa hujja da jahaniya ko mu'tazila ko kadariya to ai alal akalli akwai kanshin musulunci ma tare da su hala shi kuma fir'auna kowa ya san matsayinsa ya za a yi kai ka kafa hujja da fir'auna amma wani can in kuma ka ce misali a kai dama kafa hujja da fir'auna da mutanenku da suke tafiya akan wannan kai baka yadda da wannan ba to ka fito ka bayyana wa duniya kafa hujja da fir'auna da suka yi kai baka yadda da wannan ba yawa sai mu gane cewa to daga yau su ma sai ka ci gaba da musu raddi wayanda suke cewa ai ga fir'auna ma ya yadda Allah yana sama sai ka musu raddi ka ce musu ba a kafa hujja da fir'auna saboda aqidan fir'auna ne Allah yana sama a haka ne aqidan fir'auna Allah yana sama haka ne mana ai na faɗa mu ba mu da matsala in dai mai tafwidi ne tsakani da Allah don yana da kyau mutum ya fahimci maganganu na kai don ma saboda kar abun nan amma kawai gaban da take gaba ita ce ah, gaba ita ce zan zo insha Allah na faɗa sarki zaki na maka magana kai tsaye lallai za mu yi maganganu na musamman akan wannan matsala ɗin. saboda akwai abubuwan da nake so in faɗa ƙwarai da gaske akan wannan matsala ko akan wannan lokuta saboda matsala ce muhimmiya matsala ce wanda take da muhimmanci ƙwarai da gaske za mu yi magana akan waɗannan maganganu sannan in an fahimta zan zo in saka zantukan asadu sunna in saka zantukarsa harfan bi harfin kalimatan bi kalimatin harafi bayan harafi kalma bayan kalma a ji bisa lafuzansa abunda ya faɗa saboda watakila cikin raddin da na kawo akwai inda na haɗa da abunda suka tafi a kai yawancinsu ko da watakila shi a cikin abunda na faɗa din akwai abubuwan da shi ya saba da wannan to don kar ya ji cewa watakila zallan abun da ya faɗa kaɗai na kawo a nan ba haka ba ne saboda gwanda in yi bayani filla-filla don shi ma ya fahimta amma galibi daga cikin abubuwan da shi ya kawo na kawo amma akwai wasu abubuwan da su a cikinsu suke tafiya a akan waɗansu abubuwan shi ban san matsayinsa a kai ba to amma in baya kan wannan matsayin shi zai fito ya ce shi bai yadda da kafa hujja da fir'auna da suke yi ba bai yadda da kafa hujja da kiristoci da suke yi akan abin da ya shafi Allah yana sama ba a kuma kowa ya sani su ma suna faɗa Allah mu na cikin sama kowa ya sani shaida ne kai ma mai kallo na shaida ne ka san cewa su kiristoci sun tafi akan Allah mu na cikin sama kowa ya san haka sannan kuma kowa ya san a fir'auna ɗin abun da ya faɗa a gina masa gini ya kalli ubangijin annabi Musa kaga shi ma yana da aƙidan Allah yana sama to sai a ce aƙidanka da na fir'auna duk ɗaya kenan kamar yadda kake kamanta masu cewa Allah yana ko ina aqidan sun da jahamiyya da mu'tazila duk ɗaya kenan wannan ita ce maganar idan ka yadda da haka shi kenan to sai a je su suna da aƙidar jahamiyya da mu'tazila da ƙadariya kenan ku kuma kuna da aƙidar mai fir'auna da kiristoci to ina gani wannan in an yi haka nayi adalci insha Allah kuma ka san wannan maganar akwai ta alhamdulillah daɗin da nake ji a cikin littattafanku na karanta wannan kuma maganar nan tana nan amma ran da zan zo in fito da littafin da inda maganganun suke duka insha Allah yana nan to sai magana da nake so in kare da ita wallahi wanda na so duk da da yadda na so shine a raddi na gaba in shigar da ishin maganar hannun nan to amma abubuwan suna da yawan gaske zan iya taba maganar hannun kaɗan sai in kulle maganganu ya yi ta mai maganganu akan abin da ya shafi yadu yadu ana maganan hakikatan yana kokarin yana bayani akan cewa ai hakikatan din abin da ake nufi idan Allah ya ce yana da hannu misali to sai ka yadda hannun ne hakikatan wato is mean that ba wai sai ka ɗauka eh, wata gaba ce ko wani abu ba alhamdulillah na ji wannan maganar to amma sai dai ni abin da nake magana a ƙara hakikatan ɗin shi nake magana ba Allah ne ya ce yana da hannu hakikatan ba ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun Allah hakikatan ba a fahimci maganar wannan wani tawili ne aka shigar da shi so idan har kai kana iya shigowa ka ƙara faɗan wani abun da Allah bai faɗa ba to ya kake tsare wa'yansu mutane su ma a irin wani fahimtar su shigar da wani abu na fahimtar su don su fahimtar da al'umma kai kana ƙara wani abu ba matsala akan ƙarinka ba Allah ne ya ƙara wannan abun ba ba annabi ne ya ƙara wannan abun ba amma kuma kai za ka ƙara amma kuma wani idan ya ƙara kai sai ya zama matsala a wajenka so yana da kyau mu dinga adalci wa juna So abinda nake magana a ba Allah ne ya ce hakikatan din ba. So tunda ba Allah ne ya ce hakikatan din ba, kamar yadda kuke faɗa kullun yu'khadhu anhu wa yurad kowa ana karɓa daga wajensa kuma ana mayar masa. Illawa sai ma'abocin wannan kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ala akalli sai ka kawo inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yadun haqiqi shi yasa kullum maganar da nake faɗa musu su daina su suna ƙara waɗansu abubuwan da Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba amma idan suka ji wani ya kawo wani tawili wanda tawilin da wani nan ma yake kawo bisa dalili kamar yadda na faɗa wanda suke kawo yadu yadu tana ɗaukan ma'ana ta ni'ima yadu tana ɗaukan ma'anan kuwa yadu tana ɗaukan ma'anan al tana ɗaukan ma'anan al sannan tana ɗaukan ma'anar wato tana ɗaukan ma'anan asila sannan tana ɗaukan waɗansu ma'anoni ma baicin wannan kamar a tayid wan nusra duk fa hannu kadai take daukan wannan ma'ana misali bari in yi misalan kawai sau in sauka saboda kar ya zamana cewa na bar mutane da ko kuma in bar wata ƙura a baya na ce hannu tana ɗaukan ma'anan alƙuwa tana ɗaukan ma'anan alƙudura wato yan ce al-quwwa ƙarfi karfi sai a ce yadu amma ma'anan ma'ananta ƙarfi alƙuwa kenan sai ka ce alƙuwa ka ce yadu kana nufin ƙarfi a ji wannan da kyau yana ita ce da farko sannan tana ɗaukan ma'anan ni'ima wato ni'ima sannan tana ɗaukan ma'anan a almulk almulk wato kamar mallaka sannan tana ɗaukan ma'anan alƙudura tana ɗaukan ma'anan iko sannan tana ɗaukan ma'anan asila sababi sannan tana iya ɗaukan ma'anan atta'ayid ƙarfafawa ƙarfafawa sannan tana ɗaukan ma'anan annusra taimako hannu duk tana ɗaukan wa'annan ma'anoni to lokacin da Allah ya ce yadullahi ya ka tantance ka san wacce Allah yake nufi eh, eh, sai a yi hakuri wani lokaci network ɗin sai ta dinga ba mu matsala yan uwa sai a yi hakuri to ya kai ka tantance wacce ake nufi a ciki Tun da yadu tana ɗaukan ma'anan anni'ima tana ɗaukan ma'anan alƙuwa tana ɗaukan ma'anan alƙudura tana ɗaukan ma'anan almulk sannan kuma tana ɗaukan ma'anan atta'ayid sannan tana ɗaukan ma'anan annusra to ya ka tantance ka gano wanda Allah yake nufin shi dai Allah ya ce yadullahi ya jingina hannu zuwa gare shi wato ina nufin idan ka ce yadu ka yi shiru so ta ɗauki waɗannan ma'anoni idan ka ce na Allah idan ka ce na Allah ka keɓe ka keɓe daga wajen kawai an san laisa ka mislihi shai ko a wajen ma kawai aka tsaya to da Allah ya jingina hannun zuwa gare shi kuma in an koma a ma'anan hannaye ga ma'anoni to ya aka yi wace ma'ana ce ka tabbatar a cikin wannan ɗin da Allah ya faɗa. To ko masu tawilin suna duba abin da ya fi tsarkaka zuwa ga Allah sai a jingina ma Allah. Shi ne kawai misali, bari mu ji misalan. A kan ni'ima, mutum da yawa za ka ji yana cewa kam yadu li'in da fulan. Eh, ina da ni'ima ko ina da wani haƙƙi na a wajen wane ko ni'ima ta a wajen wane sai ya amfani da yadun sai ce kam yadun li inda fulan sannan a kuwa kuwa wanda na sani shafsarul usaimin shi kansa akwai inda ya kawo ma'anan yadu da al'uwa qala allah azza wa jalla واذكر da داود ذا العيد أي ذا القوة kamar yadda Allah yake cewa ina kawo mana fa misalai da dalilan da suke tabbatar da yadu ba ta ɗaukan ma'ana guda ɗaya kuma da nassoshi da maganganu na larabawan da kuma waɗansu hadisai saboda a tabbatar da cewa maganar ba haka kawai suka gina maganar ba na farko al yadda kullil qurwa qala Allah azza wa jalla wa zkur abdana dawuda zal aidi Allah yana cewa ah, ka ambaci bawanmu Dawud sai ya ce zal zal'aidi kowa ya ji al'aidu a nan jam'i ne na yadu jam'i ne na hannaye to zal'aidi a nan me ma'anar ta fassara ta zal'aidi a nan me take nufi za ka ce ma'abocin ƙarfi ko ma'abocin hannaye dole ka ce abdana dawu da zal'aidi ma'abocin ƙarfi saboda kaga aidu a nan ta ɗauki ma'anar al'uwa ta ɗauki ma'anar al'uwa sannan al ta kunu lil mulk wannan yadin din tana zuwa da ma'anar mulki wal qudra da iko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alqur'ani kul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha falala kul innal fadla lalle falala bi yadillahi yana hannun Allah yadil bi yadillahi ma'ana mallakan Allah ma'ana ikon Allah wannan ita ce ma'ana bi yadillahi yutihi man yasha yana bawa wanda ya so kaga A anan sai ka jingina hannun Allah sai ce yutihi mai yasha na ba da shi ma wanda ya so kaga wannan dalili ne na hannu ta dauki ma'anan mulki sannan kuma ta dauki ma'anan al-qudra sannan al-yad takunu bi ma'ana as-sila tana zuwa da ma'anan as-sila tsani قال الله تعالى كما رد الله يكتب مما عملت أيدينا أنعاما أي مما عملنا نحن أي معنى سأبند مك أيكتا sai Allah ya ce abinda hannayenmu kaga nan sun zama sila ma'anansa sila ne kawai wa da inda yake cewa auya afuwan ladhi biyadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa ne kullin auren yake ya yafe sai yace a hannunsa kowa ya san cewa kullin auren ba wai yana rike da shi a hannunsa ba shi ma abokin maganar ya san haka yake amma kuma Allah ya yi amfani da kalmar yadu anan aw ya'fu alladhi bi yadihi sai ce kowannen wanda a hannunsa kullin auren yake ya yafe kowa ya san kullin auren ba a hannu kake rike shi ba ba a hannu kake rike kullin auren ba kawai abun da ake nufi kai da kake wakiltan wannan auren kai da auren na wuyan auren ko haƙƙi na auren yake wurinka sai aka yi amfani da kai ɗin a matsayin hannu kawai to kaga kenan hannu ta ɗauki ma'anan mai ana kamar yadda na faɗa kaga ta ɗauki ma'anan asila ana sannan sai inda hannu take zuwa da ma'anan attayid wa nusra karfafawa da taimakawa wato hannu ne amma ma'ananta taimako hannu ne amma ma'ananta karfafawa misali daga ciki faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadullahi ma'al qadi hatta yabdiya yadullahi ma'al qadi taimakon Allah yana tare da alƙali ba za ka ce hannun Allah yana tare da alƙali ba me kake faɗa yadullah yadullahi ma'al qadi taimakon Allah yana tare da alƙali ko kuma ka ce ƙarfafawan Allah yana tare da alƙali kaga nan ta ɗauki ma'ana at ta ɗauki ma'ana an-nusra sannan ya za ka yi da faɗin yadullahi ma'al jama'a yadullahi ma'al jama'a a nan abin da ake nufi kenan hannun Allah tana tare da jama'a a kowa ya san ma'ananta nan ma'ananta watan attaqid ne ma'ananta nusura taimakawa ne ma'ana taimakon Allah yana tare da jama'a ma'ana taimakon Allah yana inda jama'a take inda mutane suka rarrabu ba a samun taimakon Allah to kaga kenan yadu nan ta dauki ma'anar annusra na kawo kowanne da dalili suke na baya a salafu salih can na baya annabin Allah ba ne iyaka kai ma mai sako ne mai isarwa mutane sako mai kuskure kamar yadda shauran mutane suna iya kuskure imani da ita annabi musa ya gana da allah a ƙasa a ɗuri sina kuma wa ya gana da shi ya gana ne da allah ita ma aya ce ta alkur'ani ka yarda da ita ka yi imani da ita fayin wannan sai a ce to ka yi imani da ayoyin duka a'a ka daga hannayenka sama kana cewa allah yana sama saboda ana roƙonsa ana daga hannaye sama samu annabi ya ce kaza to saboda haka na samu maganar manzon Allah ba na bukatar na wani ai ko idan kuma ka so ka ce a'a ba haka ba sai in ce maka a'a to kuma ka kauce wa tsarin da kake tafiya na na tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in ja in ja za ku yi akan wata matsala kuma yarwa Allah da manzonsa kuma yarwa Allah da manzonsa wanne ne Allah din ba ayoyinsa ba sai kun je kan Allah me ya faɗa tukuna me Allah ya bara a dawo kan manzon Allah aqidar jahmiyya addini sa'annan kuma a gane da ɗai bana bana kin wani ko a ce ina gaba da wani Allah ya tsare ni Allah ya tsare mu amma iyaka a fahimta waɗannan zantuka da ya faɗe su matsala ce ta addini ya tattauna ta kuma ina ganin akwai kurakurai a ciki a yi haƙuri shi yasa na zo na fayyace abin da muke tafiya a kai don kai dai ba za ka ce za ka yi magana a akan ash'ariya yawa kamar yadda za mu yi magana akan ashariya ba saboda ashariya gidanmu ne watakila ashariya ba gidanka ba ne tunda ashariya ba gidanka ba ne ba yadda za ka san wannan gidan yadda muka san wannan gidan insha Allah a kyautata zatona saboda haka duk abin da za ka tattauna akan ashariya mu yana buɗe muna ji kabilayi mai kyau za mu iya ganowa kabilayi wanda yake mara kyau za mu iya fahimta so insha Allah za ka samu amsoshi sai dai in ka tashi wasu bayanai a gaba da Allah abin da nake roƙonka ba wani yana inkarin cewa al'arshi ba na Allah bane balle ka kawo waɗansu dalilai na cewa Allah ya jingina wa kansa al'arshi a wuri kaza ya ce yana da al'arshi wuri kaza ya ce yana wannan duk ba shi ake nema ba a'a ka tabbatar da cewa ga inda Allah ya tabbatar da cewa yana kan al'arshi kuma da manufar cewa za a keɓe Allah akan al'arshi to sai ka kawo wannan dalilin shi muke nema ba maganar cewa Allah ya halicci al'arshi muke magana ba halittan komai ai kowa ya yarda Allah shi ya halicci komai yawa al'arshi kuma yana daga cikin komai su saboda haka ba wannan ita ce muhallin niza ba saboda ai na ji cikin abubuwan da kake bijirowa kana nuna cewa ai al'arshi Allah ya jingina wa kansa al'arshi ya ce yana da al'arshi waje kaza ya ce yana da al'arshi to dama akwai wanda ya ce al'arshi ba na Allah bane halittan Allah ne kuma akwai lokacin da babu shi shi yasa daga baya ne ma yayi wannan shi? Allah ya samu dace su saboda haka waɗannan su ne ba zai yi irin waɗannan lokuta mu dinga jin waɗannan maganganu inda za su shiga kunnen mu to dole za mu warware su kawai sai dai in ba su shiga ba in ban ji ba shi kenan amma in na ji to zan faɗi abin da Allah ya sanar da ni a kai ai na faɗa tun kwanaki yawa na daina shiru mun daina shiru insha Allah duk abin da za a faɗa wanda ba daidai ba za mu fito mu yi bayaninsa ga yanda yake kai ma ka fito in ya so shekara ɗari ka ɗauka kana yi ko muna shirye a inda ni nake gani cewa mu muke da dalilai cikakku akan abubuwan da muke fara mu muke da dalilai cili duk lokacin da za ka kawo littafi ɗari akan dalilin da kake gani kake da shi za mu kawo maka ɗari biyu kana kawo ɗari biyu za mu kawo maka ɗari hudu insha Allah mu shirye muke akan haka saboda haka maganar ashariya kuma galibin malamai waɗanda suke rubuce-rubuce ashariya ne galibinsu nawawi kace a eh, ibnu hajar kace malamin sunna ne ka duba mana ai ba ashari ne to ya kai yadda cewa ahli sunna ne tare da kuma cewa ba ash'ari ne misali nake yi kuma ka koma irin su al-imamu nawawi duk ash'ariya suke al-imamu nawawi mai riyadu salihin din shi kuma ibnu hajar wanda ya shara wa sahih bukhari na shi yake magana akai so ka yadda cewa malaman sunna ne to inda ka yadda malaman sunna ne kuma su ma ash'ariya ne to me yasa zaka koya wanda yake ash'ariya a matsayin ahli sunna ba fa ina nufin cewa kai da na maka magana a yanzu ba ina nufin ire-irenka wanda watakila za su iya kore waɗanda suke ash'ariya a cikin ahlus sunna wal jama'a so saboda haka alhamdulillahi a gane dai asalin ita ash'ariya nan ahlus sunna wal jama'a su suke ma shugabannin ash'ariya insha Allah waɗannan su ne zantuka a gaba za a ji abu sauran abubuwan da zan bijiro da su saboda na bi abun tsari biyu amma nukɗa biyu ne kawai na tattauna akan waɗannan abubuwa da yi magana a kansu akwai nukɗoɗi kusan guda goma wanda na ware su kuma insha Allah zan zo kansu ɗaya bayan ɗaya kuma sai na fito da su insha Allah dukkan su duk wata shubuha